بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يومنا يمتن رانر ثلاثة يو 23 ga watan tara wato ramadan hijiran manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi daga makka zuwa madina wanda yau shekara 1437 wanda ya zo daidai da 28 yau ga watan shida gidayen watannin mishan wato miladiya 2016 muna dai cikin suratul mu'minun kuma mun kwana ne a ƙarshen aya ta bakwai, a yau za mu tashi aya ta in insha Allah ta'ala na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار النهار أفلا تعقلون الله سبحانه وتعالى أودنا ayoyi da aka karanta yana bayani ne dangane ko kuma yana tunatar da mutane dangane da ni'imominsa da dalilai da su ne za su zamo jagora zuwa ga ɗan adam ya kaɗaita Allah da bauta shi kaɗai sai Allah ya ambaci ayyukan da ya yi wanda shi ya halicci mutum ya ba shi ni'imomi ya ni'imta shi a wannan duniya ya raya shi saboda haka shi ya kamata ya bauta wa shi kadai kada ya tara shi da wani cikin bauta Allah ya ce wa huwa allazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'ida shine Allah wanda ya halitta maku wato ya halitta shine ansha'a ai khalaqa lakum ya halitta maku sam'a ji da kuke ji da shi wal absara da gani wato gannai da kuke gani da shi wal af'ida da zukata waɗanda kuke kiyaye abubuwa kuke fahimtar abubuwa da su kaga wayannan su ne Allah yake nuna ni'imarsa ya halice su ya ambace wayannan gabobi guda uku saboda su ne mafiya amfani waɗanda za ka yi amfani da su don ka fahimci gaskiya ka kuma bautawa Allah shi kadai da shi zaka yi zaka fahimci imani ka fahimci Allah ka fahimci manzo sallallahu alaihi wasallam ka gane dukan abin da ake bayyana maka na gaskiya da kuma kishiyarta da waɗannan ba wai don su kadai Allah ya halitta a jikin dan adam ba domin Allah ne ya halitta dan adam din gaba daya ai ko kamar yadda Allah ya faɗa a cikin ya faɗa mana a cikin suratul nahl yana cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an ko ba haka ba waja'ala as sam'a wal absara wal af'idata sai ya ce la'allakum tashkurun a can sai ya ce la'allakum tashkurun yazo da la'alla wanda suke cewa tufidu ta'lil malamai suna cewa tufidu ta'lil la'alla a ka'ida a larabci yana zuwa ne littaraji amma a nan irin waɗannan wuraren ma'anarsu shine litta'lil ma'ana domin aimin ajali an tashkuru tashkuru ni'imatahu domin ku gode wa ni'imomin Allah subhanahu wataala da ya maku Allah shi ya fitar da ku daga cikunan mahaifanku wato cikin iyayenku mata cikin mahaifa aka dauki cikin mutum yayi wata tara Allah ya fito da shi in ba don Allah ba baya da zai iya fitowa kuma yadda Allah ya bayyana mana yadda yayi halitta mun karanta yadda halitta take kasancewa a cikin suratul hajji ko sannan muka zo mun karanta kuma a cikin wannan suran ma da a farko farkonta yadda Allah yake halittar dan adam daga ƙasa da farko ya daga digon mani ya halice eh, mutane saboda haka yadda Allah yake halittar dan adam da kuma lokacin da zai fito in ba don hikimar Allah ba baya da za a yi a iya wanda ya fito ta kofar da yake fitowa sauƙaƙewan ubangiji ne yake sa ɗa ya fito ta wannan kofar da yake fitowa saboda ya fi ƙarfin kofar amma sai ya fito ba tare da ya tsage ba kuma yana fitowa sai koma daidai saboda kaga wannan hikima ce ta Allah shi yasa Allah ya faɗa mana yake cewa shine ya fito akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna sha'an ba kusan komai ba don lokacin da ka fi jariri bai san komai ba baya gani duk gashi nan da idanu da yana da ido yana da komai amma bai gani bai kuma ji bai magana duka wayannan bai komai shine la ta'lamuna shay'an ka gani sannan sai ya ce waje ala lakumus sam'a ya sanya muku ji wal absara ya sanya muku gani wal af'idata ya sanya muku zukata wayanda da su za ku kuke fahimtar al'amura gaba daya sabanin dan dabba ita ba a sa mata wayannan don fahimta ba ba ta fahimtar komi ka gani amma dan adam an sa masa waɗannan don ya zama ya bambanta da dabba ya zama ya yi amfani da waɗannan abubuwa guda uku domin ya gane wanda ya masa ni'ima ya samar da shi da babu kuma ya samar masa da ni'imomin da zai rayu a wannan ban ƙasa duk lokacin da bai aiki da waɗannan ni'imomin ba to sai zanto kuma ya zama ƙasa da dabba kenan ka gani saboda haka haka Allah ya faɗa kuma ko ina duk inda Allah ya ambaci waɗannan abubuwan guda uku game da ɗan adam haka yake ambaton su waja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida ka gani haka ya faɗa cikin suratul mulki qul huwa allazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata ko a cikin suratul mulk haka Allah ya faɗa to shin don ya ce la'allakum tashkurun nan ma a wannan ayar ma sai yake cewa kalilan ma tashkurun sai kore godiyar cewa godiyar da aka yi an yi muku wannan domin ku gode don la'alla kamar yadda na faɗa muku malaman lugha suna cewa la'alla a wannan ayoyin ko malaman tafsiri suna cewa la'alla a waɗannan ayoyin da yake nuna ni'imomin da Allah ya wa ɗan adam duk inda la'alla ta zo a gurin nan tufidu ta'ale bi ma'ana ai min ajali an tashkuru ni'matallah alaikum saboda yayi muku haka ne domin shine zaka fassara la'alla anan domin saboda ku gode wa ni'imarsa to amma kuma a nan sai Allah bayyana cewa kaɗan ne suke godewa ƙalilan ma tashkurun ƙalilan kaɗan ne ma ƙwarai don ma a nan gurin ba ba masdar ba ne ma ba nafiya ba ce na fata an fahimta ma ba istifhamiya ba ce ba ma a nan ta zo ne lita akidul killa. saboda ta karfafi karancin wato masu godiya ga ni'imar Allah da ya musu wanda suke wa Allah kan wannan su yi amfani da ni'imar da Allah ya musu domin bautawa Allah da kadai ta shi kaɗai to kaɗan ne cikin mutane ba su da yawa shi yasa ya ce kalilan ma tashkurun shi yasa Allah ya faɗa wa nur ya ce inna Allah zu fadlin ala nasi walakinna aktharan nasi la yashkurun Allah ma abocin ni'ima ne ga mutane amma kaɗan ne cikin mutane suke gode wa Allah kai aktharun nas mafi yawan mutane ba sa gode wa Allah shi yasa anan sai ya ce ƙalilan ma tashkurun a can sai ya ce walakin na aktharan nasi la yashkurun yawancin mutane ba sa gode wa ni'imar Allah suka butulce wa Allah subhanahu wataala ba su ma san Allah ba na je ina tafiya daidai kan state road kawai ina kan babur ina na tsaye an ba da danja sai ga wasu a cikin ari da sahu su ma sun tsaya daura da ni kuwa Allah ya kaddara za su faɗi abin da zan ji wato shi matasa ne su biyu ka gansu hausawa hausa fulani hausawa ne matasa ga Hausarar ɗauka man jakin kano saboda haka sun yi shiga yadda ka san shigan turawa haka suka yi saboda sun sa wato wata shed suka sa irin shed din na haka ba shed ba ne amma irin irin rigan nan ne mai kaman suweta mai kaman shed shigan shed ne su biyun iri daya wandon ma iri daya takalmin ma iri daya wannan tsarin waye da wa ake kwaikwayo turawa suke kwaikwayo ba wai don wai ba mutane ba sa sa kaya iri ɗaya ba ne ba amma yanayin shigan da yanayin tsarin nasu da suke suka abin nan da wani ɗan sarka ma a hannu a nan kaga dama arna suke kwaikwayo ba wai musulunci ne kawon nan ba tsarin abun shi ne da azumin nan fa ina ba ku labarin nan bai wuce shekaran jiya ne Abin ya faru kawai kenan sai ya ɗaya daga cikin sai kira masu sai da abubuwa bakin titi din kan rawun rawun din nan wasu na sai da littattafai ka san a duk round round akwai ma in ba lokacin azumi bane za ga suna sai da abubuwa iri iri hada na ci da na sha izun su lemo da waye duka to amma da azumin nan ba za ka gani ba sai dai ko ka je wasu wurare waɗanda za ka ga irin wanda ake manya-manyan lemukan da ake sirkawa saboda masu buɗe baki amma yadda dai aka saba sayar da irin lemon nan wanda galibi ana siya ne a sha a gurin duk wanda zai siya zai sha ne don irin su coke ne da waye da waye na roba ko na gwangwani sauransu shi ne ya kira yaron ya ce wane ya ce na ya ce zo sai zo ya ce ba ma sai da lemo ne tambaya ke lemo ba ma sai da lemo yaro ya ce ah yana mai da amsan cikin mamaki ah ina za ka samu lemo yanzu kai baka san azumi ake yi ba ne kai baka azumi haka tambaya a jere ina za ka samu lemo yanzu baka san azumi ake ba kai baka azumi ne <laughs> kaga wata ɗabi'a ce wanda Allah ya sa musu a lokaci guda kawai jero masa wayannan tambayoyi mutum yaron nan kawai ya kalle shi yayi wata dariya ya kuma mulmulo wata ashariya ya buga sai ya ce azumi kai ma ka san ake azumi kai ne ma ka san azumi kai ka san azumi kaji abin da ya faɗa miskin miskinun bi ma'anar kalima wato miskinu ne ariyun anil islam ariyun anil iman la ya arifu rabbahu bai ma san ubangijinsa ma balle ya san me ya shar'anta masa kuma musulmi ne gashi babban gododo da su yana nema eh, lemo zai sha shi ba bai ma san ma azumi ake ba gari wannan musiba kuma a gari irin kano haga musiba kenan irin wannan zaka sha mamaki amma kuma za a gan shi dan boko ne sosai karatun boko sosai yana yi amma ba a ya masa da addini ba ba a ya masa da addini ba shi yasa ya samu kansa a cikin wannan Allah kiyaye mu to Allah ya ce kaɗan ne suke wato kuke godiya Allah ya sanya muku wannan malam yake khalaqa lakum hazil hawas Allah ya halitta muku waɗannan abubuwa guda uku ya sanya muku su ake cewa hawas wato ya halitta muku su tasma'u wa tabsuru wa tafqahu don ku rika ji kuna gani kuna kuma fahimtan al'amura wa fihi tawbihun lil mushrikina akwai zargi mai tsanani ga mushrikai a cikin wannan aya haythu lam yusrifu an ni'ama fi masarifiha tunda basu ba su sarrafa waɗannan ni'imomi da Allah ya ba su ba a inda ya kamata a sarrafa su li'anna sam'a khuliqa li yusma'a bihi ma yarshiduhu domin ji an halici ji ne aka sawa ɗan adam domin ya dinga sauraren alheri da gaskiya ya samu shiriya ta hanyar saurare amma kuma baya sauraren abin da zai shiryar da shi sai dai ya dinga sauraren shirme abin da zai sake batar da shi ya kai shi daji baya sauraren abubuwa na gaskiya da alkhairi da kunnen da Allah ya bashi walbasar ido kuma an halice shi ne li yushahida bihil ayat don ya rinka ganin ayoyi da alamomi na kuduran Allah subhanahu wataala ala kamali awsaf awsaf ka gani awsafi Allah akan kamala ta sifofin Allah wal aqlu hankali kuma wanda ita ce af'ida liyata ammala an halitta masa wannan aka sa mishi domin ya dinga lura da shi da ita fi masnu'atin lahi cikin halittun Allah subhanahu wata'ala wa bahiru qudratihi da kuma kudrarsa mai ban mamaki faman lam yusrif tilka ni'am fi masarifiha wanda duk bai sarrafa waɗannan ni'imomi nashi da aka yi masa a inda ya dace sarrafa su ba fa huwa bi manzilati adimiha sai ya zamanto matsayin sa matsayin kamar wanda bashi da su ma gaba daya kama qala ta'ala kamar da Allah ya faɗa fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afitatuhum min shay'in domin can a cikin suratu ahqaf Allah Allah yana faɗa yana cewa wala qad makkannahum fima in makkannakum fihi waja'alna lahumus sam'a wal absara wal af'idata ka gani fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay'in idh kanu yajhaduna bi ayati llah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul ahqaf ce Allah yake bayyana mana cewa ya ba wa al'ummomin da suka gabata musamman a wannan jerin ayan ya yi maganan adawa da irin ƙarfin da Allah ya ba su da ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin makami da ƙarfi na gangan jiki da duk abubuwa da ɗan adam ke bukata Allah ya ba su shi da ci gaba na zamaninsu amma suka butulce aka aiko musu annabi ya kira su ba su yi amfani da kunnuwansu su saurari gaskiyan nan ba ba su yi amfani da idanunsu ga abubuwan da annabin ke gaya musu na halittun Allah don su dawo cikin haicinsu ba ba su yi amfani da hankalinsu da tunaninsu da zuciyarsu da Allah ya ba su su yi amfani da shi don su lura da waɗannan abubuwan su gane cewa lalle Allah shi ne ya kamata a bauta masa ba wanda kuma domin haka aka samu su waɗannan abubuwa shi ne Allah yake cewa ya ba su ƙarfi sama da yadda ya ba wa al'ummar annabi sallallahu alaihi a dukkan wani fage na rayuwa Allah ya ba su sama da yadda ya ba al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam walaqad makkannahum ma in makkannakum mun ba su karfi mun tabbatar da su a ban kasa makkanna tamkin abin da ake cewa tamkin shine a baka dukkan wasu sabubba na gudanar da rayuwa a ban kasa wanda dan adam ke bukatarsa a rayuwa Allah ya ba su shine makkannahum ma in makkannakum cikin abin da ku ba mu ba ku ba shine in a nan gurin ai in nafiya ce ai fi ma ma kun fihi wanda ba mu ba ku karfin nan da muka ba su ba mu ba ku duk irin abubuwan da muka ba su na cigaba ba ba mu ba ku ba sai Allah ya ce waje an humus sam'a wal absara wal af'idata mun sanya musu ji da gani da zukata don su lura ka gani amma sai Allah ya ce fama aghna anhum sam'uhum jin da muka ba su bai amfanar da su ba wala sam'uhum ko abuna wala absaruhum wala afidatuhum min shay'in bai amfani da su komai ba me yasa yace bai amfani da su komai ba sai ce iz kanu yajhaduna bi ayatillah tunda sun zama suna jayayya suna musu suna wato ja'in ja da ayoyin Allah subhanahu wataala da Allah ya aiko annabawansa suka kangare suka ki yi imani rashin imani da Allah da manzonsa wannan ya nuna jinsa da ganinsa da komai babu bashi da amfani gare shi saboda haka ba ba su abin nan abin muwafaka da yin tasarrufi da waɗannan abubuwan zuwa ga abin da ya dace su yi tasarrufi da su a ciki ba Allah tsare mu to shi a anan sai yake cewa wa kasa hadhihi thalatha bi dhikri li azmi li azmi al manafi' allati fiha ya kebe waɗannan ne saboda ukun nan da aka keɓe saboda girman amfanin su dangane dan adam su ne mafiya yawan amfani kamar yadda zuhairu zuhairu yake faɗa ne ibn abi sulma kage yake cewa lisanul lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu wa lam yabqa illa suratul lahmi wad dami eh dama harshen dan harshen mutum shine shi harshen mutum shine shi sai kuma zuciyarsa rabinsa harshe rabin kuma zuciyarsa don aka ce ga mutum amma zuciyarsa ba ta da kyau ba ta tunani mai kyawu ka gani sannan ga harshe baki baya furta magana ta kwarai baya abin kirki saboda baki yana furta abinda kunne ya jiyo ko ido ya gani sai ya fito ta baki wato zai shiga ya zuciya ta sarrafa sai ta fito ta baka to waɗannan organs ɗin su ne ɗan adam a nan za ka gane mutum lalle mutum ɗin ne ko kuma dabba ne mai cikin suran ɗan adam shi yasa yake cewa in aka cire baki aka cire zuciya daga dan adam me ya rage masa kuma abin da ya rage masa kawai sai nama sai jini sai kashi ko ba shi ne ba nama da jini da jiki dama an gina dan adam ne akan eh, madda guda biyu maddatul ruh wa maddatul aka gani ko jisim gangan jiki da ruhi su ne dan adam to duk lokacin da ruhinsa ya zama ta gurɓace to gangan jikin bai da wani amfani dama duk yadda ka yadda kake kokarin ka gina jikinka ya kamata ka gina zuciyarka ka gina ruhinka da qala Allahu qala rasuluhu qala sahaba kamar yadda kake gina gangan jikinka da abinci tuwon masara tuwon gero tuwon saman bita tuwon shinkafa miyan taushe miyan waye miyan waye da nama ko da kwai da kaza da kaza da kake samu kake ci da kuma mai in ka wanke gangan jikin ka shafa masa mai mai kanshi ka sa masa tufafi masu kyawo ka fesa turare ka yi kaza duk gangan jiki ake wa wannan wannan kuma duk a duniya ne zai kare kana mutuwa shi kenan za a ɗauki gangan jiki nan da ka gyara irin wannan gyaran da ka yi masa sai a saka a cikin ƙasa ya rube shi kenan ka kuma ka gina su kamar yadda ka gina gangan jikin ka. in baka gina ruhin ba kuma to ruhin nan shine kai kuma shine za za kai shi lahira kuma daga basanin aka ta da kai da rayuwarka aka sake halittanka karo na biyu a ran tashin kiyama wannan ruhin ne zai dawo gangan jikinka kuma za a gina maka sabon gangan jiki kuma aka sa maka wannan ruhin shi ne dai za ka tabbatar cewa kai ne dai wanda ka taba zaman nan a duniya <laughs> gani, so za ka gaba in mutum ya zama mumini ba zai shiga aljanna da gangan jikinsa wannan da ya zauna a duniya da ita ba za a canza masa sura ta gangan jiki ka gani saboda gangan jikin nan ba za ta iya ɗaukan ni'imar cikin aljanna ba ni'imar ta fi ƙarfin gangan jikin amma ruhinka kuma shi za a saka maka a jiki dama ruhinka su ne za su motsa ka ka yi nan ka yi can ka yi can ka ga can ka ji nan ka yi magana ka yi kaza ka yi motsi wannan ruhin shi wannan gangan jikin dama ta ƙone shi yasa da an cire gangan jikin sai zama kawai ba abin nan bai da wani motsi ka gani so sai kai kokari ka gyara ruhinka kamar da kake gyara gangan jikinka yana kake kula da gangan jikinka ka kula da ruhinka in ma baka abun nan ba alal kalli ma kai 50 50 eh mafi sauki kai 50 50 ko <laughs> yadda kake gyara gani ka gyara ruhi ka kula da ruhi yadda za a karantar da shi qur'ani karantar da shi hadisi a karantar da shi kaza ka bada kulawa akan wannan sama da yadda za ka bada kulawa akan wani abu daban ka gani don ba ka ba ruhinka sai viruses za su ta kama shi kwayoyin cuta za su ta kama ruhinka inda ƙur'ani baya wucewa ta cikinsa hadisi bai wucewa fiƙihu bai wucewa eh? aƙida ba ta wucewa to sai ta kamu da viruses cututtuka ne za da bacteria za ta kama shi za ta kama ruhinka gaba ɗaya shi kenan sai ta halaka Allah sawaki Allah ka taimake mu zama masu aiki da waɗannan organs guda uku da ka ambata ka saka mana su ne domin mu yi amfani da su wajen gano gaskiya da jin gaskiya da ganin gaskiya da amfani da gaskiya su ne dalil amfanin su kenan in ba a amfani da su ba kuma ga shi kenan kuma ah, shi ne sai mu fada cikin aksarun nasi la yashkurun la yashkuruna lahi alaihim ka gani Allah ya ce kalilan ma tashkuruna kadan kuke godiya wato kuke gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan wato ni'imomi da ya maku wato ai ai wato yace ma li ta'kidil qilla ai ma aqallu shukrukum lillahi kadan ne godiyar ku ga Allah ala kathrati ifdalihi akan yawan kyautatawa irin yawan kyautatawan da Allah yake muku da falalan da yake muku mai yawa wa in'amihi alaikum da ni'ima ni'imomi ni'im ni'imarsa da yake yi a gare ku da yawa amma gode ku dan kadan Allah sawage sai ya ce wa huwa alladhi zara'akum fil ardi kuma Allah shine ya halicce ku ya watsa ku fil ardi cikin ƙasa zar'u shine al khalqu wal bath a haɗe duk inda zar'u ya zo yana nufin zar'u wal bath shine halitta tare da watsawa wato samar da ku kuma ya watsa ku wato shi ya samar da halittanku ya halicce ku kuma ya watsa ku a ban ƙasa ya watsa ku cikin duniya ka gani shine ma'anan zara'akum fil ardi ya halice ku ya watsa ku cikin ƙasa ma'ana akan ƙasa ya watsa ku wato yanki yanki a cikin duniya Allah ne ya kaddara zaman ku haka sai sanya ku ku zamo yanki yanki tunda ai farko da aka halice annabi Adam da ya zama da zai aljanna ya Allah ya kaddara ya ci wannan itaciya don ya zamo sanadiyan saukowa duniya aka yazo duniya ya zauna da shi da Hawwa'u suka yi ta hayyafa ko to sai Allah ya rinka watsa mu ban kasa saboda kada mu zamo a wuri daya a shure saboda shine ma'anan dangantaka da ake samu tsakanin mutane da zumunci da sanayya ina fata an fahimta shi yasa ya watsa mu a ban kasa muka zamo yanki yanki kasa kasa kasa shi yasa Allah yake cewa ya ayyuhan abin nan eh, can inna khalaqnakum min zakarin wa untha ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu muka sanya ku kabila kabila wato eh, shu'uban into nations wato muka sanya ku ƙasa ƙasa yanki yanki gunduma gunduma shine shine wato shu'uban kenan wa qaba'ila muka maida ku kuma kabila kabila yare yare saboda me hikimar haka lita'arafu ba ba ba'dakum ba'dan ba lita'arafu kaga da yace qaba'ila yare yare yare yare don kusan juna ba wai don wannan yaren ta kaskanta wancan ta wulakanta wancan ta ci mutuncin wancan ta yi kaza saboda ta fita daraja ko ta fita girma ta a'a ko daya lita'arafu don kusan juna ku fahimci juna ku ƙara sanin hikimar Allah subhanahu wataala don ku ci gaba da bauta masa ku ta yi cikin ibada sai Allah ya watsa mu daban-daban daban saboda mu rinka ziyartar juna daga gari zuwa gari daga ƙasa zuwa ƙasa kamar yadda dai haka yake ta faruwa in ba don hakan ba da sai zama a shure muke gaba ɗaya kawai wuri ɗaya kaga uh, hikimomin Allah da abin nan ba za ta bayyana sosai yadda suke bayyana yadda muke wawwatsi din ba wannan na can wannan na can kuma za ga daga ƙasa zuwa ƙasa can sai a samu dangantakan auratayya ko da ba ku san juna ba amma sai aure ya haɗa ku sai ya zama an zama ɗaya an samu dangantaka sai ga kana mutum yana nan ƙasar saboda yana ƙasar kano yana son bauchi saboda yana da iyali a can an ba shi mata a can saboda haka yana son ƙasar sai ya dinga kai ziyara in ya je can kuma ta samadiyar matar sai ya san wasu mutane da yawa a samu sanayya da yawa wanda bai san su ba in ka yi tafiya zuwa wani wuri a cikin tafiyar za ku haɗu da waɗansu mutane daban-daban a cikin mota ko a ƙasa kuke tafiya ko a mota ko a jirgi ko a kaza a cikin wannan tafiyar za ku yi sanayya ku zama kun haɗa abota da ƙawance a cikin wannan tafiyar bayan tafiyar ta ƙare kuma kowa ya koma mazauninsa sai ga kuna ta kai wa juna ziyara kuma duka wannan yana daga cikin hikimomi da Allah subhanahu wataala ya watsa mu shine ma'anan zara'a zara'akun fil ardi ya halice ku ya watsa ku a ban ƙasa a duniya ka gani to saboda haka wannan ma yana daga cikin ni'imomin da Allah ya maku ai khalaqakum wa bathakum fil ardi ya halice ku ya watsa ku cikin ƙasa bi tariqit tanasul ta hanyar hayayyafa da auratayya wa ilaihi tusharun kuma daga bisani zuwa gare shi za a tashe ku gaba daya a tattaro ku duka bayan mutuwa kenan bayan kowa ajalinsa ya sauka kowa ya kare an mutu gaba daya sai kuma a taso ku gaba ki daya lokaci daya zuwa ga Allah subhanahu wataala tashi a bai daya za a yi amma mutuwar daban-daban kowa da lokacin da zai mutu kowa da lokacin da zai mutu ba a mutuwa kwab daya sai dai kowa lokacinsa zai mutu jama'a kaza za su mutu lokaci kaza wane zai mutu lokaci kaza amma lokacin tashi kiyama kuma za a tashi mutane lokaci ɗaya tak lokaci ɗayan aka yi busan nan ta biyu to kowa sai ya tashi daga daga kabari wayanda wayanda tashin kiyama za ta same su sune waɗanda suke ashrar ashrarun nasi ashrarul khalq wanda za a yi busa ta farko busan nan shine kowa zai mutu lokaci ɗaya kowa zai mutu sannan kuma an aka yi busa ta biyu sannan kowa ya tashi in aka tashi kuma a lokacin nan kuma sannan a tafi farfajiyar kiyama inda za a yi hisabi kowa zai nufi can bangare wajen syria wajen sham don ma can ne inda za a yi taron abin nan kowa inda ya tashi zai nufi can ne kuma babu latti ba latti ka gani ba wanda zai latti balle a ce zai abin ko zai noki a wani wuri babu saboda ana tashi daga kabari zaka tashi kaga zaka ga duniyar baka san ina ina ne ba saboda babu bishiya ba gini ba dutse ba ko ba rami ba gangara ba tudu an mai da su bai daya dama za a mai da su bai daya mutane na ƙasa gaba ɗaya kana tashi sai zaka ga iya fili ne fetal ya ce ba tudu ba gangara ka gani dama shine Allah yake faɗa yasalunaka anil jibali qul yansifu rabbi nasfan fayazaruha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta zai bar su qa'an bi ma'ana zai bar shi label wato zai za a yi labeling din kasa shine za a mai da shi bai ɗaya safsafan kaga haka za a bar shi gaba daya gaba la tara fiha iwajan ba za ga iwat gangara ba wala amta ko tudu ba gangara ba tudu saka za a tashi ka ta ruga don haka gudu za ka yi kawai fetal ba hawa da gangara balle ka ce za ka ɓoye a cikin wani lungu ko cikin wani rami ka maƙi a can babu ba inda za ka ɓuya kuma ba ka yaushe kake tunanin tona wani wuri ka shige babu ka gani saboda ka da komai a tumbur kuma za a yi ta tafiya sai wanda ya tsira tukuna za a bayi tufafi farko annabi ya ce farko wanda za a bayi tufafi annabi ibrahim alaihissalam shine farkon wanda za a yi wa tufafi ranar kiyama an aka fito da kabari shine annabi ibrahim alayhi salam sannan sauran annabawa kuma gaba ɗaya su biyo baya sannan sauran muminai wanda suka dace za su je aljanna sai a yi su tufafi na kasaita da ado da kasaita a kai su aljanna Allah ka sanya mu cikin su shi kafiri kan haka za a tura shi a cikin wuta ne za a bayi tufafin wuta eh dama tufafin su na wuta ne tufafin rigan ma yadin ta wuta ce za a yi usu dinki an dinka ba suna na za a shiga wuta za a sa masa Allah tsare mu ilaihi sharuna wa huwa alladhi yuhyi wa yumitu ka karanta shi wa huwa alladhi yuhyi kuma shine Allah wanda yake rayawa wa yumitu kuma shi yake kashewa ay yuhyi ramim shi yake raya rududdugaggen kashi wanda ya rudduge ya lalace a cikin ƙasa wa yumitul khala'ika wal umam shi yake matar da halittu gaba daya wal umam da al'ummomi daban-daban da suka shuɗe duk Allah ne ya halakar da su shine yake matar da su kuma shi zai raya su kuma bayan mutuwa ba kamar yanda su asu as wa'ilu asu dan wa'il da suka zo yazo da shi da wasu wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da kashi a hannunsa wai suka zo suna sai suna murza kashin a gabansa ana murza kashin a gaban annabi wai man yuhyil izama wa hiya ramim eh, yana wa'azi za a tashi mutane kaza kaza a hisabi wai suna nisanta wannan faruwan abin nan wannan ba zai yiwu ba yanzu wannan kashin da ya rurruge gashi kai ne kake cewa wani wai zai raya shi waye to zai iya raya wannan sun manta cewa Allah ne ya halitta a karon farko shi da ya halittan shi yasa Allah ya mai musu da martani yake cewa awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin wai mutum baya gani cewa mun halice shi daga digon mani ya manta cewa mu muka halice shi a karon farko da ba shi har yake tunanin wai wani man yuhyil izama fa iza huwa khasimun mubin sai gashi mai jayayya yana jayayya da husuma mai bayyanar da jayayya kuma da gaske yake jayayya da shi hmm? qala man yuhyil izama wa hiya ramim har yana cewa wai wa zai raya wannan kashi wanda ya rududduge wahiyar ramim ya rududduge ya zama kasa wa zai iya raya wannan Allah ya ce yi yuhuyi hallabi an sha'aha awwala marra ka ce da su wanda zai raya wannan kashin ne wanda ya halice ta karon farko wanda da ba ta din aka halice ta shi wanda ya wannan halitta na farko shi ne zai sake halittar karo na biyu kuma wa huwa bi kulli khalqin kuma alim kuma karka dauka wai wasu halittun za su bace ko sun mutu a ƙasa shikenan ba za a dawo ruhin fa yana gurin Allah gaba daya gangan jiki ne ya lalace a cikin ƙasa ruhin kuma suna gurin Allah subhanahu wataala wa huwa bi kulli khalqin alim masani ne ga dukkan halittu gaba daya ba wata halitta da za ta bace wa Allah subhanahu wataala ta shige cikin rububi a kasa gano ta babu ka gani faqad ahsahum wa addahum adda Allah ya riga ya kididdige su duka ya lissafe su lissafewa subhanahu wa ta'ala to shine yake cewa wala huktilaful laili wan nahari kuma sassabawan dare da yini sun tabbata gare shi sassabawan dare da yini ya tabbata gare shi shi yake sassaba dare da yini yazo da dare yazo da yini ba ta da kowanne ya saba wa kowanne ba dare bai saba wa yini yini bai saba wa dare kuma walal lailu sabiqun nahar dare bai wuce yini yini ba ta wuce baya wuce dare haka suke yi ka gani yadlubu hafithan kowanne na neman dan uwansa daga gawa haka suke Allah yake yin wannan ya kawo dare ya kawo yini ai in naktilafal laili wan nahar sassabawan dare da yini wa ziyadatu wan nuqsan da karuwa da raguwa wani lokaci za ga dare ya fi tsawo wani lokaci yini ya fi tsawo dare ya zama gajeriya gajere yini ya zama gajeriya haka ana caccan hours din na, na yawan dare da yawan yini wannan duk Allah yake yin wannan kuma duk akwai hikima wajen sassaɓa dare da yini ɗin da Allah ya yi mana bi fi'ilihi subhanahu wahdahu li yuqima dalila ala wujudihi wa qudratihi akwai hikima da yasa Allah yake kawo dare kawo yini yana cikin ni'imansa shi yasa Allah ya faɗi wannan ni'imar a cikin suratu qasas ya faɗi hikimomin da kuma sauran surori da dama amma nan ya dunkule a ciki yake gaya mana don ya sake jawo hankalin mutane fa su shiga taitayinsu sai yake cewa kul ara'aytum ara'aytum in ja'ala Allahu alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghairu Allahi ya'tikum bi diya'in ka gani ah, ya'tikum eh, bi diya'in idan ku bani labari idan Allah ya sanya muku dare sarmadan tutur eh zarce ba <laughs> aka yi ta zarce. yanzu kuna ganin idan dare ta zama ta zarce eh, rayuwa za ta yi daɗi ka yi tabbaci sai ka farka ka dare har yanzu ka koma ka tashi daga bisani kuma ka farka sau uku ko sau hudu to hankali zai fara tashi kuma lafiya <laughs> eh kuma babu wanda za a yi tunaninsa ya dawo da hasken rana sai Allah duk gurin Allah za a koma ko ba haka bane ne in ja'alallahu alaikum al-laila sarmadan in Allah ya sanya muku dare sarmadan tutur ya zama tazarce babu babu, rana man ilahun ghairullahi Allah fa yace wani ubangiji kuke da shi ba Allah ba ya atikum bidiya'in da zai zo muku da haske hasken yini babu sai Allah ya ce afala tasma'un ba ku me yasa ba za ku dinga jin magana ba me ya hana kuna ku ji magana me yasa ba ku jin magana ka ji fa kaga nan akwai jan kunni me yasa ba ku jin magana sai ce kuma qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykumun nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghairu Allah ya'tikum bilailin taskununa fi afala tubusirun sai ce idan Allah ya sanya muku yini tutur ta zarce rana ka ta kau a rinka muku rana ba dare yi aikin ka aikin ka gaji kana ba a hutu da rana dare ne lokacin hutu ba dare ya ki zuwa Ka ya za a yi ka duba Allah yake wannan magana ce wani ubangiji kuke da shi wanda zai dawo muku ya kawo muku da dare da za ku huta kaga yace taskunu na fihi da za ku huta ku samu natsuwa da kwanciyar hankali a ciki da daddare ake samun hutu da kwanciyar hankali da natsuwa to waye zai kawo muku daren da za ku samu wannan in ba Allah ba babu Allah ne kawai shi zai kawo sai Allah ya ce afala busur ba ku gani me yasa ba ku gani kaga a can sai ya ce afala tasma'un saboda maganan dare aka yi a dare ba a cika gani ba sosai cikin dare sai dai a ji motsi kuma an fi ji ma sosai da daddare shi yasa ya ce afala tasma'un ku dubi hikima ta ubangiji sannan a wajen da ya magana yini sai ya ce afala ta Busirun saboda da yini ake ganin komai karar ba wanda zai iya kawo hasken da za ku wadata da shi hasken lantarki da kuke yi ma sai dai a haskaka gari kawai garin ma ba ko ina za a yi haskawa ba amma ba wai haska duniya ba sai dai a haska gari garin ma ba ko ina za a haska ba da daddare <laughs> ka gani saboda haka da rana kuwa inda ranan Allah ne yanzu kan gwada rana yamma ne ma yanzu fa amma yanzu a cikin kana cikin ɗakin ka za ka ga abubuwa ɗakin ka ko ba haka ba ne? amma inda da dare ne ka kunna kwan fitila a waje ɗakin ka kuma babu fitila dole ba za ka ga wani abu ba to ubangiji kaga ya faɗi wannan kaga wannan yana daga cikin hikima to sai faɗi hikima ta ƙarshe na sassaɓa dare da yini ɗin. sai ke cewa wa min rahmatihi ku duba sai kawo rahama a nan gurin bayan waɗannan ayoyin guda biyu sai ce wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi sai ce wa la'allakum tashkurun yana daga cikin rahamarsa da ya muku da jin kai da tausasawa gare ku shine ya sanya muku yini a dare da yini don ku samu kwanciyar hankali da daddare da natsuwa ku yi bacci ku huta bayan kun yi aiki da rana buta gumin fadlihi kuma domin ya sanya muku yini domin ku nemi falalan ubangiji da arzikinsa da rana ake fita sana'a ake zuwa ka yi aiki ka yi buge-bugenka ka nemo abinci da yamma kuma kai ka dawo gida ka yi wanka ka huta da daddare hutu ake yi ko ba haka bane ka gani wala allakum tashkuruna domin ku gode wa Allah kamar da ce muku duk inda ku ga allah ta biyo bayan ni'imomi irin wannan da Allah ya wa dan adam to litta'alil ne wato yayi muku wannan ni'ima ne domin ku gode wa Allah subhanahu wataala shine Allah anan sai yake cewa waqtilafil layli wan nahari ku duba ku tunani game da sassabawan dare da yini yanda dare yake zuwa sannan yini ya biyo baya dare ya zo yini ya biyo baya haka rayuwa take ta tafiya sai Allah ya ce afala ta aqiluna anan sai ya ce afala ta aqiluna ba za ku yi hankali ba ba za ku hankalta ba ku zama masu hankali ku yi aiki da hankalinku ku gane waɗannan abubuwan cewa bai dace ba ku ɗauki haƙƙin Allah ku ba wani mutum ku ɗauki haƙƙin Allah a ba a ba a ba gunki don ku mu fahimta fa gunkin nan ma da kaga mutane suna bautawa fa ba wai itace ne mujarradin itacen suke bautawa ba a alama ce itaciyar ko dutsen da suka saka alama ce ta wani salihin bawa ko wani abu mai kyau da suke kyautawa zato yana wakiltan wani abu ne wannan itacen ba wai asalin tsoguran itacen suke abun nan ba suke jin cewa za su suna da tasiri za su iya musu wani abu za su iya musu ceto duk lokacin da ka ɗauki wani ko mutum ne ko annabi ne ko mala'ika ko aljani ko kaza kake kudurcewa zuciyarka cewa zai iya amfanar da kai ko cutar da kai ba Allah ba da Allah ke iya yi shi ma zai iya yi to a lokacin nan kayi shirka ko annabi ne fa ko mala'ika ne kazan su ne dai wanda ba sa sabo go to balle ka ɗauko wani zindiki ka kawo shi wai ka ce wai shi ma yana aiki irin na Allah wannan magana ko za mu gushe muna maimaita ta walle don bai wuce mun magana bata wuce ba saboda magana ce ta kafirci ake aka lulluba kare ne aka lulluba fatar rago mun gane ba rago bane kare ne a cikin fatar rago wasu na cewa wannan ma musulunci ne ka dubi yadda suka ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan mutumin wata mata ma ita daga hotonsa ma ta ɗauka ɗan siyasa ne <laughs> a lokacin zaben obasanjo ta ɗauka ɗan siyasa ne kullum sai ta ga hotonsa kuma an gama siyasa ka an gama siyasa galibi duk hotunan yayyake su ake abin nan shikenan wanda suka ci sun ji ita kullum sai ta ga hoto wai wai wai ha yanzu shi wannan shi ha yanzu ba gama zaben nashi bane <laughs> ita ba ta san shi ba ma to ku duba da Allah ba ta ma san shi ba amma wai ana cewa wai shi yake kare mutane zai iya kawo maka arziki zai iya kaza zai iya kaza har ma a ce wai shi ma yana Allah ne shi wanda aka tsuguna an san kowa ya san tarihin mutumin nan an san tarihin ubansa da uwashi duk an san tarihin su tsuguna aka haife su shi ma aka haife shi ya yi wasan ƙasa ya girma har aka sa makaranta ya girma sannan ya zama malam ya yi ilimi ya kuma tsufa ya kuma mutu yanzu saboda Allah kafin a haife shi wa yake gudanar da duniyar bayan da ya mutum wa yake cigaba da gudanar da duniyar da azurta mutane ko abin ɗinsu ka gani wannan rikici wato sufanci ko yahudu da nasarar ba su kai su kafirci ba wallahi in kana karanta littafin sufaye sai ka girgiza yadda ka san yahudawa suna mu'amalantar allah kamar wani abokinsu haka suke yi su ma mutanen nan ba wato sufanci Allah ka tsare mu da sufanci da mu da zuriyar mu baki da wannan sufancin bala'i ne wallahi guba ce duk inda sufanci ya yada zango to sai ya rikita wa mutane tunani sai ya maida mutum balidi ka gani ka ga mutum ya dauko hotuna duk ya lilike a jikin shi wai shi zakiru ne yanzu wannan don Allah ba balidi ba kaka da kamar wani mahaukacin da yake bin bola amma wai nan wai shi na Allah ne wai a haka saboda su wannan illan sufancin ne ya kai shi ga wannan ga wannan tsarin ya za a yi wanda yake kitabu sunna yake kan ya bi Allah da manzonsa yana tauhidi yana kitabu sunna ya zama irin wannan wannan irin haka ba zai yiwu ba shine ma'anan waqtilafu layli wan nahari ko sai ya ce afala ta Akilun ba ku da hankali afala isa lakum uqulun ba ku da hankali kuna bi hada la ila qudrati da za ku riski wayannan dalilai na kuduran Allah subhanahu wataala ku kadai yi shi kadai kar ku tara shi da kowa a cikin bauta hmm? wa athara qahrihi da kuma alamomi na rinjayensa cewa shine marinjayi ga komai fata'alamuna anna man kadara ala zalika ibtida'an ku gane cewa duk wanda yake da iko akan farar da waɗannan halittu ƙadirin ala iyadatul khalqi ba'da fana yana da iko ya dawo da halitta bayan ta mutu duk wanda zai iya yi wa'annan halittun sama da ƙasa da wata da rana da taurari da waye da Allah ya lissafa nan cewa shi yayi ya halicci mutane ya watsa su a ban ƙasa akai duk wanda yayi wannan yana da iko don halitta ta rasu ya dawo da ita bayan mutuwarta afala ta sai Allah ya ce بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين to kaji sai Allah sai ya ce bal wannan bal lil idrab ne al ibtali bal ba haka ba ba haka bane abinda suke faɗi sun faɗi magana ce irin yadda na farko suka faɗa wato bal bari ƙalu sun faɗi magana dai mitla ma ƙalal awwaluna irin kwatankwacin abin da na farko suka faɗa wato kafiran farko da suka shuɗe su ma irin maganan su haka take ka gani dama wani nuri Allah ke cewa ba arsalna min rasulin ka gani illa Kalu illa illa sahirun au majnun ba wani manzo da zamu muka aiko face sai mutane sun ce masa sihiri yake yi ko kuma mahaukaci ne haka suke faɗa shi yasa Allah yake cewa atawasau bi balhum qaumun taqun sun yi wasiya da juna ba wasiya suka wa juna ba kawai mutane ne masu dagawa mutane ne masu shishigi masu ƙetare haddi masu ƙetare iyaka cikin kafirci da shirka saboda haka zukatansu ta sha bahat qulubuhum zukatansu ne yayi kama da juna wajen kafirci ba wai wasiya suke wa juna ba na farko kafin su tafi sai su yi wasiya duk wanda suka zo baya mu ga irin abin da za su faɗa duk ba su yi wannan ba wanda ya rubuta wasiya ko ya yi wasiya wa ƴaƴansa ko jikokinsa cewa suka zo ga abin da za su faɗa in an zo musu da wani abu masu ga inda za su yi ba wanda ya haka kawai ɗabi'a ce haka zukatan su ya ta, ta ginu akan kafirci ka gani ta ginu akan shirka da son wato zalunci ba sa son gaskiya ba sa son adalci a cikin rayuwa dama haka ɗabi'a ɗan adam take sai wanda Allah ya ji kanshi innal insan innahu kana zaluman jahula shi dan adam haka yake dama sai ce wa zulmu min shiyamin nufusi wa in za'ifatin fali illatin la yuzlimu wannan ɗabi'a ce ta dan adam zalunci da son babakere ka gani da fifi ta kansa da son kai duk wannan ɗabi'a ce ɗan adam sai wanda kitabu sunna ta ta abin nan ɗinsa eh amma ba haka ba wannan ɗabi'a mutum ne in ka ga mutum yana bin daidai to ɗayan hudu ne kamar yadda imamu darawardi yake faɗa sai ce ɗayan hudu ne ko dai akwai shari'a a ƙasar ko a yankin da yake raye akwai doka akwai shari'a wanda take hukunci ba sani ba sabo Saboda da kaza bai hana yanka ake yi a kasar kowa ya taka za a taka shi to zai bi doka ai kasashen da suke da doka ko ba sa kan addini ai haka suke ko kaman china kaman ina ne ga sunan ko kuma ya zama yana da hankali mai rinjaye don duk wanda yake da hankali kuma yake aiki da hankalinsa to ba zai dai zalunci ba saboda hankali lafiyayye ya san munin zalunci bai da kyau saboda haka duk dan adam mai hankali ba zai zalunci ba an kaga mutum yana zalunci to gaskiya babu hankali kuma babu doka a kasar na biyu kenan na uku ya zama yana da addini musulmi ne kuma ya san dokokin addininsa dokoki sun hana zalunci saboda haka ba zai zalunci ba ba ma sai an ɗauki sanda a kansa ba a'a saboda ya san addininsa ya hana kuma Allah na kallonsa duk wanda ya san addini ya san Allah ya san girman Allah ba a kubcewa Allah kuma yadda da ba shi aka samar da shi zai mutu zai koma ga wanda ya zuwa ga wanda ya samar da shi don haka ba zai zalunci ba ba bukatan sai ka sanda a kansa ko sai ka dauki bulala addininsa zai hana shi zalunci domin ko addinin kiristanci ne da suke kiristancin ai kiristanci bai da zalunci ba duk addinin da Allah ya saukar in dai addinin da Allah ya saukar ne bai da zalunci ba in kaga suna zalunci to sun sun rabu da addini ne sun watsar da addini gaba a gefe guda suna yin wani abu nasu daban amma musulunci addini baya sawa ai zalunci na hudu shine rauni in mutum yana da rauni matsoraci ne saboda haka yana tsoron yayi abu za a da make shi saboda haka ba zai zalunci ba to kaga wayannan abubuwa guda hudu inda su ɗayan hudun nan su ne suke hana zalunci ba za ka samu zalunci a gurin mutum ba in yana da waɗannan ka gani to saboda haka Allah ya ce sun faɗi kwatankwacin abin mutanen farko suka faɗi ka gani sai ya ce bal anan lil idrab ne ai laysa lahum aqlun basu da hankali wala wato basu da hankali wala nazar basa da tunani fi hazil ayati wal ibar a cikin waɗannan ayoyi da kuma abubuwan lura wannan da Allah yake ta bayyanawa bal qala haula wa'annan abin da suka faɗa wa'annan mushrikai suna faɗin irin abinda al'ummomin da suka gabata suka faɗi me suka faɗa qalu suna cewa a idza mitna yanzu idan muka mutu wannan istifham ne inkari wato suna inkarin haka yunkiruna a zalika wa yastab'idunahu a idza kunna a idza mitina kai yanzu idan muka mutu wai in mun mutu wai in mun mutu wato kamar suna inkarin abin ne suna nisan ta faruwar abin wai in mun mutu wa kunna turaban kuma muka kasance turbaya ƙasa muka lalace a cikin ƙasa wa idza da fil ardi a inna da ka gani ko lama ba idan muka bace a cikin ƙasa muka lalace wa za a tasamu halkan jadida sabon halitta suna mamaki wa izaman muka zamo kuma ƙasusuwa da suka lalace a cikin ƙasa a inna lama ba yanzu mu wai za a tashe mu kaga sai suka maimaita istifhamin ma gaba daya a idza mitina a ƙarshe kuma suka ce a inna lama ba yanzu idan mun mutu wai in mun mutu mun lalace mun zama ƙasa mun zama ƙasusuwa wai za a tashe mu <laughs> wato suna mamaki wato suna ganin kai wannan magana da sakel ai wato in muka balaina balina muka lalace a cikin ƙasa kenan wasirna zarratin na'imatin muka zamo wato wato muka zamo wato lalatattun abubuwa cikin ƙasa Hmm? wa izaman muka zamo kasusuwa na khiratin dugagu a inna la makhluquna da thaniyatan wai za a halice mu karo na biyu mu sake tashi akan mu yadda muke yanzu bayan mutuwan kuma za mu sake dawowa kamar yadda muke hadha la yatasawwar wannan ba zai yi bare surantu ba hankali hankalin bai dauka ba wala yakunu abadan kai wannan har abada ba zai faru ba ba zai taba yiwa ba laqad uidina haƙiƙa an yi mana alƙawarin wannan an shayi mana alƙawari shine laqad idina wallahi haƙiƙa an shayi mana alƙawarin wannan al'amari na hannu da mu wa aba'una da iyayenmu da suka wuce iyaye da kakanni na da can ma duk an gaya musu wannan annabawan da suka zo kafin shi wannan ya gaya wa iyayenmu can baya yana suna nufin al'ummomin da suka wuce gaba ɗaya aka yi ta aiko musu annabawan nan kowanne annabi ya gaya musu wayan an mutu za a tashi tun lokacin nan ake ta faɗa amma har yanzu mu ga wani an tashe shi ba su rashin ganin an tashi wani to shikenan wannan maganar ba haka ba shekara aru aru shekaru aru aru barkate dubbai ɗaruruwa sun wuce ba wanda ya tashi wanda ya mutu ba ta ganin duriyarsa ba a ce kuma an tashi za a tashi kullum yau kuma an sake gaya mana wai za a tashi kullum magana ɗaya kai ba mu yarda da wannan magana ba da suke faɗa kenan wai an yi alkawarin nan ga iyayenmu mu da iyayenmu duk an gaya mana wannan min kabulu tun farko iyayenmu na farko an gaya musu wannan an musu wannan alkawari wanda suka gabace mu kai mu falam nara lahu haqiqatan mu ba mu ganin haqiqanin wannan magana gaskiya ce ba mu ganin gaskiyar wannan magana in hadha wannan ba wani abu bane ba wannan labarin illa asatirul na face tatsuniyoyin mutanen farko irin wancan tatsuniyar ne kawai shi ba yau yake zuwa yake gaya mana haka suke gaya wa annabi wannan tatsuniyoyi ne kawai irin na mutanen farko irin kus wai ma haza illa akadibin wa batil wannan karerayi ne ka gani almutaqaddimin irin na magabata da suka wuce irin karerayin da suka saba da akadib da abatil duk ma'ana daya walamma ankaru alba'atha wan nushur tunda suka karyata suka yi inkarin tashin kiyama ka gani shine al-ba'th tasowa daga cikin kabari annushur shi kuma tashin kiyama din kenan taruwa a taru a gaban Allah subhanahu wataala suka yi inkarin haka amara ta'ala rasulahu sai Allah ya umarci manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama an yufhimahum bil hujjati wato ya cusa musu hujja ya sa su shiru ana cewa yufhim daga afhama yufhimu afhama yufhimu ana cewa afhama hujja ko afhamal khasim mana ai askatahu wato in kuna magana da mutum yake kawo dalilansa kai kuma ka kawo masa dalilai masu ƙarfi har yayi shiru ya kasa magana shine ka kure shi kenan to shine ifham asalin alfahamu asalin fahamu shine shine gawayi faham wato gawayi kenan irin gawayin nan da aka kashe aka kashe aka kunna wuta aka yi abin da aka kashe aka zubar wayan mutu gawayi da ake sayowa din nan shine faham to amma nan ana cewa afhama yufhimu bi ma'ana iza askatahu hujja ya bashi hujja ya bashi hujja har ya sa shi ya shiru ya kasa magana ya rasa yadda zai yi da hujjan nan aka daddaure mutum da hujja shine afhamtahu alhujjata wato sai Allah sai ya umarci annabinsa ya daure su da hujja addamiga masu karfi allati taksimu zaharar baɗili wanda ke karya ƙashin bayan ƙarya faƙala sai Allah ya ce da annabi gaya musu wa'annan maganganun don su gane cewa za in suka mutu za mu iya tayar da su bayan mutuwa ga dalilan قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون سي الله يتي قل kul ce ne da su kai musu ga wata Liman ardu ga waye ƙasa yake wato wane ne ya mallaki ƙasa don lamun ɗin nan lamun tamlik ake kiran shi wato mallaka waye ya mallaki ƙasa wa man fiha da duk wanda ke cikin ƙasa gaba ɗaya kaga wanda ke cikin ƙasa ya hada dawa dawa da su da ake wa tambayoyin don ku gane kaga hatta kafirai fa na da da suke bauta gunki sun san babu wanda yake tasarrufi a duniya ya bayar ya azurta ya talauta ya kawo dare ya kawo yini ya yi ruwan sama ya tsirar da tsirai sun san Allah kada yake da wannan ba mai tarayya da shi amma wasu anan da manyan rauna suna cewa waliyansu na yi ko shehunansu suna tasarrufi cikin duniya har suna da akadabu suna da autadu eh? suna da autaru suna da kutubi suna da gausu ko ba ku san suna faɗa haka ba gausu waye gausu shine fa inyas wai gausu ne shine gausu wanda Allah baya yin wani abu a duniya sai da shawaransa in zai azurta ta hannunsa yake azurta bayi ta hannunsa yake jaye arziki saboda karka saba mishi ai shi ya dauke su suke suka yi wancan kafircin da suka yi wannan ne ya dauke su wannan aqida dama aqida ce a rubuce a littafin sufaye wallahi ka dinga in kana karanta littafin sufaye sai ka rude wallahi sai ka rasa inda zaka sa kanka in ba don Allah ya sa akwai Qur'an da hadisi ba da sun gama da mu wallahi duk tattara mu za su kai mu wuta amma ga magani ka gani ga magani duk wanda zai ce ma wani shehi yana da wani iko akan rayuwarka to wallahi shirka yake yi komin sallan da yake kuwa ka gani shi ne wancan da ya wannan katobalan da yake cewa wai ko annabi ya fito shi bai ma kira shi da annabin ba ma mu ba za mu iya faɗar yadda ya faɗan ba saboda ba sa ganin girman kowa a gaban shehunsu wallahi ai yana fito da abin da ke ɓoye ne a aƙidarsu ya fito da shi don haka wala munna fi lahanil qawli haka Allah ya faɗa dama za ka gane cikin tuntuɓin harshe za su dinga furta kalma wanda zai dinga fito da aƙidarsu da suka ɓoye sun ɓoye wannan mummunar aƙidar suka sarraha muku cewa musulunci suke yi ha gani wai wai hatta annabi mu dai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam faɗa su mu faɗi wannan title ɗin da Allah ya faɗa don ko sahabbai ba sa kiran annabi da sunansa haka tsagora ba sa kiran da wannan sahabbai Allah ma baya kiran Allah mahalici baya kiran annabi da sunansa tsagora tsagora sunansa gaya sunansa haka kira shi baya kira ya ayyuhar rasulu ya ayyuhar nabiyu ya ayyuhar mudaththir ya ayyuhar muzammil duk haka yake kiransa da girmamawa in kaga ya ambaci muhammad to labari zai bayar labari zai bayar game da annabi din sai ce wa ma muhammadun labari ne muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama yana so ya bada labari ne amma zai kirawo shi da suna da title ɗinsa yake kiran shi kuma allan ne ya halitta shi kuma ya bashi title ɗin kuma da wannan title yake kira Allan ya girma shi sannan wani mutum ya zo ya ce wai zai kira shi gayan sunan shi haka wai ko shi ya fito za su abinda abin da ya faɗa kun san abin da ya faɗa in bai bi annabi ba wayan in bai bi shehunsu ba ko ba ku ji abin da ya faɗa ba ka gani to ka duba irin wannan abu fa to kafirai ma ga kafirai tsantsa sun san babu mai tasarrufi cikin duniya hatta a rayuwarsu su a karan kansu sun san Allah ne ke yi kawai suna gotun gunki ne wai za su zai zama wasiɗa yanzu su wayan nan abun nasu ya wuce wasiɗa ya ma wuce wai su mai da su wasiɗa sun mai da su su ne ma masu yi haba Allah Allah Allah kai kare mu daga irin wannan miyagun aqidu da ake lullube mana eh, eh, karnuka da aladu da fatan shanu da fatan rago ha gani ka je wajen waɗanda suka san rago na gaske da shanu ka sayo a can kar ka je gurin kowa don wani zai sayar maka da alade ne a cikin fatan rago ha gani to kaji abinda Allah ya ce tambaye su wa za a tambaya kafirai fa ake tambaya duk kafirai a wancan lokacin ma sun san Allah shi kadai shi yake sasarrufi a duniya shi yake yake gudanar da al'amuran duniya gaba daya ba wanda kafirai nan suka ce wai yana sawa Allah hannu wajen gudanar da duniya su ba su faɗi wannan magana ba amma waɗannan sun faɗa na ƙarshen zamanin sun faɗa cewa akwai wasu waliyai kakadabu su 350 akwai autadu su ne ginshikan duniya guda hudu gabas da yamma kudu da arewa akwai waye akwai waye an ka jirin wani abu duk kuma da suke na sun mutu duka wai wai duk in wani ya mutu sai a tada wani ashe yana mutuwa in ya mutu sai a sake tada wani a sashi a gurin wannan musiba hmm? zai iya rike Allah duniyan nan inda ce Allah yana gengedi ko yana bacci ba dugujewa zai ba Allah ya kasa rike sai wasu ne zai sa su rike mishi kamar yadda aqidar yan shi'a suke suna cewa a imman su su ma suna yin halitta aqidar shi'a za ga suna wato ƴaƴan jummai ne da jummai da dan jumma me yake cewa ƴaƴan jummai ne dan jumma da jummai ka gani haka suke wai wai a imman su suna yin halitta ka karanta littafan su irin ka duba eh, abin nan usulul kafi irin su eh, abin nan biharul anwar na na na na na na majalisi ka gani da eh, anwarun nu'maniya na jazairi da sauran littafan shi ga sunan da yawa duk muna karanta a ciki a imman suka ce su ma suna halitta wai Allah yana komawa gefe ya ba su dama su yi halitta ji wannan wannan musiba kuma wai sunan wai aqida ce wannan wai za a bauta Allah da ita bayan Allah duk cikin Qur'ani yana ta bayanin shi kadai ya yi halitta kuma yana buga hujja ma da halitta tasa don ta zama matattakala ga mutane zuwa ga kadai ta yi da bauta cewa shi kadai yayi ba wanda ya tarayya da shi don a kadai ta shi kadai da bauta amma wasu na cewa akwai wasu kuma da sunan wai shi ma addini kai Allah wadaran naka ya lalace in dai da qur'ani da hadisi wallahi ke na magana ka ka huta sai dai kai ta jin takeici dai abun da suke faɗa sunan mugun magana yaquluna hujran min alqawli wa zura haba to ga abin da Allah ya ce ka tambaye su ka gani ul limanil ardu wa man fiha wane ne ya mallaki sama a ƙasa ƙasa din duniya gaba ɗayanta da duk abin da ke cikin duniya kaga da ɗan adam kenan a ciki da dabbobi da ƙwari da itatuwa da bishiyoyi da duwatsu duk wa waye mallake su wa ke tasarrufi a cikin su hmm? ka gani ai kul ya muhammad jawaban lahum amma qaluhu liman al-ardu man fiha min al-makhluqati da halittun da ke cikin duniya waye mallake su wa man malikuha wal mutasarrifu fiha wa yake tasarrufi a cikin su bil ijadi wal ifna wajen samarwa da kashewa ya raya ya matar ya samar da wannan ya daga wancan ya kwantar da wannan ya ba wannan mulki ya kwace mulki a hannun wannan ya azurta wannan ya talauta wannan wannan ya rashin lafiya wannan ya bashi lafiya wancan ya roƙa haka dama Allah Allah yana faɗa yana cewa yas'aluhu man fis sama'i wal ardi kulla yawmin huwa fi sha'an wanda ke sama gaba ɗaya da wanda ke ƙasa shi kadai yake roƙa ba a roƙon wani in dai roƙo ne da addu'a ba a kama kafan wani kai tsaye tsakanin bawa da ubangiji ake yi babu wani dalili da nuna cewa za a kama kafan wani wai kana roƙon Allah wuri ɗaya ne annabi ya faɗa inda ya ce za ka yi tawassuli da abu uku ka yi tawassuli da sunayen Allah kyawawa da siffofinsa maɗaukaka ka yi tawassuli da ayyukanka na alheri ibada da kake yi wa Allah sallah azumi zakka sadaka kyautatawa ka gani ko biyayya ga iyaye da sauran irin waɗannan ayyuka na alkhairi Allah ya shar'anta maka ka yi tawassuli da su ka roki Allah ya Allah ina ina yin sallah ina yin zakka ina yin sadaka ina biyayya ga iyayena ina yi ne domin kai ya Allah ka san don kai nake yi don haka ina da bukata kaza Allah ka biya mini ka kama kaba da ayyukan kirki da imaninka da Allah subhanahu wataala abinda Allah ya faɗa kenan sannan kuma ya ce za ka iya roƙon za ka iya wato zuwa wajen mutum wanda kake kyauta zaton mutumin Allah ne bawan Allah ne nagari ka ce ya taya ka addu'a ya taya ka addu'a aka ce ba wai ka ce Allah ka mun kaza don wane ba ba inda Allah annabi ya koyar da wannan babu shi sai hadisan karya da aka kirkiro ake gara mutane ka gani wanda a fabricated hadith da aka kirkiro aka dinga wa mutane su ba su da inganci duk na ƙarya ne a ce wai wai eh, fasalullah bi jahi fa inna jahi inda lahi azim irin wayannan hadisan ƙarya da ake kawowa ba su da tushe in ka bi littafan sunna ba za ka taba ganin isnadin su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba kawai shaci faɗi ake faɗa kawai don a batar da mutane a karkatar da su zuwa ga wani abu daban sabanin abin da Allah ya saukar ya aiko annabinsa da shi ka gani inda ka dau annabi ya faɗa kenan za a yi wayannan abubuwa uku guda uku su ne kadai za ka yi abin nan da su to saboda haka anan Allah yake ce da annabi ka tambaye su su kafirai ka kafirai fa ake tambaya kafirai ne tambayar ake aka fuskantar da su as-su'alu muwajjahun ila al-kuffar wal mushrikin cewa wane ne yake da mallakan kasa da duk halittun da ke cikin kasa gaba ɗaya in kuntum ta'lamun an kusance kun sani ku faɗa ku ba da amsa fa akbiruni zalika ku bani labari kaga annan malam yace fihi istihanatun bihim akwai wulakantar da su kamar wulakantar da su ake yaya za ku san cewa Allah ne ya halitta sama da ƙasa shi yake yake da mallaka kuma ku juyar da bauta da ibada zuwa ga wani daban cikin halittunsa ku ce shi ma zai yi bayan shi ma sa aka yi kamar yadda aka halice ka dukkan ku bayi ne na Allah subhanahu wataala tsakaninka da malami shine girmamawa saboda yana karantar da addini ba wai shi ne za ka roƙe shi ya maka ba abinda Allah ne yake yi shi kawai bayanin aikinsa kawai bayanin addinin Allah ne ga abinda Allah ya ce ga abinda annabi ya ce shi ne bayanin malami malami ya fita daga wannan layin kuma ya shiga wani abu daban wannan ya zama wani abu daban ba kuma addini ake magana ba kenan ka gani to saboda haka ya ce ku bani labari waye ne kaga nan akwai wulhakantar da su wata qariru li jahilihim kuma ana tabbatar da jahilcin su in dai kun ce masu ilimi ne ku faɗi ku faɗa waye yake mallakan waɗannan abubuwa imamu qurtubi yace yukhbiru ta'ala fil ayati bi rububiyyati wa wahdaniyyati a ayar akwai rububiyar Allah akwai wahdaniyya kadai takar sakshi kadai da ibada wa mulkuhu alladhi la yazulu da mulki wanda baya gushewa wa qudratuhu allati la tahul da kuma kudrarsa da ba a iya sha makance ta ودلت هذه الآيات وما بعدها على kufar wai الكفار وإقامة الحجة عليهم وانا yana nuna kenan ya lata kai kai dalo ka tattauna da kafirai ko da wasu wayanda suke basu fahimci addini ba suna jayayya da musulunci ka tattauna da su amma billati a ahsan sai dai irin wannan tattaunawar galibi kamar yadda malamai suke faɗa eh, kamar irin mukabala kamar yadda ake cewa ka yi mukabala da usuwa ne a yi mukabala da da yan bidiya da yan kaza duk wannan galibi baya daga cikin hanya ta da'awa galibi baya cikin hanyar da'awa kuma musamman in ya zama mutum bashi da tamakkun a cikin tattaunawa irin wannan saboda in mutum bai da tamakkun yaje yana tattaunawa da dan bidiya akan wani abu to sai sai masa gadan zare karshen ta jefa shubuha a ta ma saurare a kasa warware mas'alar. to kaga kuma an samu shi yasa galibi magabata ba sa ba sa muƙabala galiban sai dai muƙabala a rubuce sai dai ta hanyar rubutu ka zubo dalilai na qur'ani da hadisi da bayanan malamai da komi ka rushe bid'a ka rushe shirka ka rushe kaza amma baki da baki galibi ba cikai ba sai ɗaiɗaiku saboda ba shine abin da yake muhimmi ba na fata an fahimta to saboda haka anan sai yake cewa ka tambaye su waye ne yake da wannan haka hmm? ah, ne yake cewa wa ala anna manifta da bil khalqi wal ijad wannan ayar tana nuna tana fadakarwa cewa duk wanda ya fari yin halitta da samar da halitta wal ibda da kago halitta da bata ta al mustahaqqu lil uluhiyyati wal ibada shi yafi cancantan bauta masa a kaɗe tashi da bauta shi yasa anan ai Allah yake fadar wannan cewa tambaye su sun da kana musu wa'azi su zo su bauta Allah shi kadai suna jayayya in ba su bauta Allah ba suka mutu za a tashe ku za a yi hisabi za a sa su wuta suna jayayya gaya musu don Allah tunda sun yi su bauta wa Allah shi kadai wa ya halitta sama da ƙasa da duk abin da ke ciki har including uh, idols nasu da suke bautawa ai su ma yar suna cikin manfil ardi ai su ma a cikin duniya suke ko to tare da abin da suke bautawan wa ya halice su ashe idan suka tabbatar da Allah ne that means kenan don me za su bauta wani abu da Allah ya halicce shi ba su bauta wa shi Allah shi kadai ba ka gani to saboda haka sai shine yasa yace duk wanda ya kaki fara halitta shine cancanta abota mishi to Allah sai yace sayaquluna lillahi za su ce mallakan Allah ne kaga Allah ya faɗa yace amsar da za su faɗa za su ce na Allah ne mallakansa ne shi yake da iko da su shi yake da tasarrufi a cikin su kaga nan ba sai an ce maka sai an baka bayanin ma shi yake da iko shi yake da tasarrufi shi yake a an aka ce lillahi an gama saboda mallaka kai ka kaddara wa kanka idan ka mallaki wani abu a gidanka shin kana da ikon ka yi tasarrufi ciki ko baka da iko kana da iko ka yi tasarrufi cikin duk abin da ka mallaka so in aka ce mallakan Allah ne wannan yana nuna Allah shi yake da tasarrufi a ciki ba wani ba kaga ba bukatar ma sai an kawo maka wasu bayanai ma saboda haka shi zai tasarrufi shi zai kaza shi zai ba bukatar a kama wannan shi shine ma'anar qur'ani kenan da jumla ce gajeriya sai a yi mujalladai wajen tafsirin shi to saboda haka za su ce maka na Allah ne mallakan Allah ne khaliquha wa mujiduha shine Allah wala budda lahum min al-i'tirafi ba makawa sai sun yi wannan i'tirafin kuma hakan suke bi su da kan sun faɗa sun ce Allah ne mamallaki amma ma na abuduhum illa li yuqaribuna ila Allah zulfa haka suke faɗa ce amma ai ka san ba muna bauta musu bane wai don su suka halice mu ko wai don su suke ciyar da mu ko musu suke ba mu muna yi ne li yuqaribuna ila Allah zulfa haka suka faɗa su ma na yau din da suke wannan da shehunai da waye suna wai wai su ne za su ni naji wani fa a rediyo ni da kunne na a rediyo je na cewa wai wai kai ina Allah ya san ka ina Allah ya san ka yau Allah zai saurare ka ga bayinsa bayin Allah arifai arifai ga sunan su ne suka san Allah ka je ka kama kafa su ka ce wai kai ka bar su ba ruwanka da su ina Allah ya san ka don Allah ka ji kaga wani yana tura wa Allah ta waya ya mai da Allah yana sa kamar wani sarki na dan adam wanda sai an yi masa iso duk wanda ya zai gun sarki sai an masa iso tukuna shi sarki ma bai san an zo gunsa ba sai an ji an sanar da shi cewa ga su wane sun zo sun ɗauka Allah haka yake a ƙur'ani babu inda Allah ya ce ka kama ƙafa da wani za ka roƙe shi kalar rabu kuma du'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku ha gani haka Allah ya faɗa sannan Allah yana cewa abin rabbana inna na sami'ina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna kaga nan aikin kenan ko mun yi imani sannan sai aka yi tawassuli da imanin ba tawassuli da mai kira zuwa imanin ba cewa kaga cewa rabbana innana sami'ina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum haka yake gaya mana mun ji mai kira yana kiran mu zuwa ga imani da kai yana ce mana mu yi imani da ubangijinmu fa amanna saboda haka ya Allah mun yi imani mun yadda da kiran da yayi sai ya ce me faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma al abrar kaga wannan shi ita ce addu'ar sanda aka gabatar da aikin da aka yi na imani sai aka yi tawassul da imanin da Allah da aka yi da Allah sai aka yi aka roki Allah ya gafarta mana zunuban mu ya kankare mana laifukan mu da mu ya kuma haɗa mu tare da abrar manzanni da shuhada hagani annabiyina wa shuhada wa siddiqina wa shuhada wa salihin su ne abrar din haga bai ce bai ba a ce a yi tawassuli da shi mai kiran ba imaninmu da Allah da shi mai kiran da shi wannan imanin za mu yi tawassuli mu roƙi Allah in baka yi da Allah ba baka ta da bauta ba ce Allah kai mun don wani yaushe Allah saurare ka to in dai qur'ani ne zaka in dai qur'an nan daga Allah ne to ga abin da Allah ya ce ya wani zai kawo mana wani abu daban sabanin abin da qur'ani ya koyar da mu sabanin abin da sunna ta koyar da mu sabanin abin da sahabbai suka ijma'i akan sa kuma Allah da kansa ya ce duk abin da aka yi duk wa'in al'ummar da suka bauta Allah ba da irin bautar da sahabbai da annabawa suka yi ba Allah ba zai karba ba wurare nawa Allah ya faɗi wannan maganar eh fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw in dai da suka zo bayan ku ana magana da annabi da sahabbai suka yi imani da irin imanin da kuka yi to faqad ihtadaw ashe ba su imani da irin imanin ku ba kenan ba su shiru ba wani Allah ya ce wa in ta tahtadu wa ma ala rasuli illal al balagul mubin in kuka bi manzan Allah shi kadai Allah ya lamunce in aka bi za a shirya ba wanda Allah ya ce in ka bi za ka shirya sai annabi kawai shi yasa kullum muke faɗa kamar yadda malam yake faɗa Allah ya ji kansa da rahama Sheikh Jafar Mahmud Adam cewa su da suke cewa jikokin annabi ne to mu mun yadda da kakan eh, duk wanda ka yadda da kakansa ka ce kana son kakansa ka dinga yabon kakansa kana son kakansa ya zai ji haushinka in dai har yana kan hanyar kakan shi har ya ji haushinka baya kan hanyar kakan shi ka gani sannan ya ce ومن يطيع yuti'ir wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda yushaqiqi kaga yace man yushaqiqir rasula duk wanda ya saba wa manzon Allah min ba'di ma bayan shiriya ta bayyana gare shi daga manzo manzon Allah ya zo da shiriya daga Allah wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi hanyar da ba ta mu'minai ba su waye mu'minan da Allah ke magana nan sahabbai lokacin da ayat ta sauka ake wannan magana kaga yana magana da wanda za su zo bayan muminai bayan sahabbai duk wanda ya bi hanyar da ba hanyar da suka bi da manzon Allah to fa nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira ga dalilai nan birjik amma aka rufe ido aka rufe abin aka iya amfani da sam'u wal basaru wal af'ida aka ji ana yin wani abu daban saboda haka sai ce a sai ya ƙulun Allah Allah ne shi ne ƙul ce ne da su kuma ne baiwa ƙul afala ta zakarun ce ne da su ashe ba za ku yi tunani ba kuwa astu tunda kun ce Allah ne to me yasa ba za ku yi tunani a cikin wannan al'amarin ba hmm? abinda wannan bawan Allah bawan mu muka aiko shi manzon mu mai daraja yake kiran ku zuwa gare shi ku yi tunani mana a ciki kul inna ma bi wahidatin an taqumu mathna wa furada thumma tafakkaru. ma bi sahibikum min jinna kaga yace ka gaya musu ina kiran ku ne akan abinda ina kiran ku ina muku wazi ne ku tashi saboda Allah mutum biyu biyu ko mutum shi kaɗai a karan kansa ko sama da haka ku keɓe ku yi sun mata tafakaru sannan ku yi tunani akan abin da nake kiran ku akan sannan shin hankali ya kamata ya karba ko bai kamata ba kaga ashe kaga dama ashe ashe ana ana a wajen fahimta addini ana amfani da tunani dole mutum ya zama yana da reflection ya zama yana da tunani da zai iya bambance daidai da rashin daidai idan aka ce ka bi Allah ka bi manzan Allah ka yi aiki da sunnan manzan Allah sai wani ya zo ya ce ma ƙarya ne shi mai gaya ma haka makiyin annabi ne ba sa son waliyai kai shi kenan sai ka ki amfani da tunaninka bayan an baka tunani kai tunani kai tunani ka gani tsakanin maganar da yace wanda ce ma ka bi Allah da manzonsa kai aiki da kitabu wa sunna abinda annabi ya faɗa sahabbai da wanda ya ce ma a shi mai maganar nan makiyin annabin ne makiyin mutum zai kira mutane su bi shi ya mutum zai kira mutane zuwa ga bin makiyinsa ya ya tara masa jama'a kenan zo su yake shi in dai har makiyinsa ne lalle shi zai kira mutane zuwa gare shi don su haɗu su yaƙi wancan ka yi tunani a cikin 'yan siyasa don allah wanda yake pdp zai kira mutane su bi wanda ba nashi ba yanzu ne ma fa aka fara wayewa saboda addini ya shigo amma kafin addini ana yin haka yanzu jumhuriya ta biyu jumhuriya ta biyu lokacin su shagari lokacin da aka samu jam'iyya guda biyar da npn da gnpp da app ko da prp da wane ne ɗayan upn da upn to saboda Allah waɗannan jam'iyyun ka gaya mun wani wace jam'iyya ce da ƴan jam'iyyan suke suke campaign dan MPN yayi campaign wa NGMPP ba a yi saboda an dasa musu adawa a cikin zuciyarsu an ce adawa ne yan adawa ne gaba suke da juna a yanzu ne ma addini ya shigo cikin harkan siyasar da ake yi shi ne ake samu ma a ce ku zaɓi wane mutum muke zaɓa ba jam'iyya ba addini ne tasirin addini ne kawo wannan da ayin wannan saboda haka zai wahala a ce maka wai mutum wai makiyinsa ne sannan ya kira ku ya ce shi kaɗai za ku yi aiki da maganansa kuma wai makiyinsa ne yaya kai ba za ka yi tunani ba a ce ma dan izala makiyin annabi ne makiyin kaza kuma kai sai ka yadda eh makiyin annabi ne makiyin annabi ne shikenan baka tunani mutum ya zama shashasha kenan baya aiki da tunaninsa kuma Allah cewa ya kai aiki da tunaninka ka auna tsakanin wancan da wancan ko shi yasa Allah ya ce wa bashir ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladhina hada Allah wa ulaika hum ulul albab masu hankali kenan haka hankali yana da tasiri a cikin fahimtar addini amma ba irin hankali na yan philosophers ba hankalin philosophers mara lafiya ne ba shi da lafiya ana magana ne da masu lafiyayyen hankali na ba ta fahimta to saboda haka sai yake cewa afalata aqilun ba za ku yi hankali afalata tazakkarun ba za ku yi tunani ba falata tabiruna ba za ku lura ba in hmm, fata alamuna anna man da zalika ku sani cewa wanda ya fari wannan halitta ya halicci sama da ƙasa din nan da girmanta da fadinta da halittun da ke ciki da manya-manyan duwatsun nan da itatuwa da tekuna teku teku kogi kogi ga sunan koramai da sauran halittu kanana da manya duka Allah ne halitta kun yadda kun ci Allah ne ba za ku lura ku gane wanda ya wannan halitta yana da iko ya dawo da ita bayan mutuwanta ba wanda ya wannan halitta lalle ya kamata ka gamsu cewa in mutum ya mutu zai dawo da shi ya tashe shi ranar kiyama aka tashe mutum zai fahimta cewa lalle shi ne ya zauna a duniyan nan ya yi kaza da kaza da kaza Allah ka ba mu tunani ka sanya masu tunani ka gani na'am an biya ta to ya ce kul. sake tambaye su ka ce da su man rabbu samawati wal asabi'i wa rabbul arshil azim wane ne ne ubangijin sammai guda bakwai kaga ya fadi adadin su sammai guda bakwai ka gani dama a wani wuri ya ce wa milal ardi mithlahunna a can a can a can cikin dalak ita ma kasa hawa bakwai ce a kasa. kuma karka ɗauka fare suke da juna wannan ƙasar da muke takawa tana da iyakarta tsakaninta da ƙasa ta ƙasanta akwai space kuma halittu ne a wurin kamar yadda sama ta ɗaya tsakanin sama ta ɗaya da sama ta biyu akwai space kuma mala'iku ne a wajen kamar yadda annabi yake cewa da suka yi isra'i da jibrilu ya ce babu sama da suka shiga mamin sama'in ka gani ta jidu maudi'a arba'a sabi' illa wa fihi malakun in ma sajidun aw raki'un subhanallah autura yace aqati sama'u wa hukkalaha anta itta sama ta yi nishi kuma ya cancanta ta yi nishi saboda annabi yake cewa su tafiyar da suka da jibrilu babu sama da za su wuce face mala'iku ne baka da inda za ka samu space yatsu guda hudu kasa sa space ne face mala'iku ne a wajen sun cika saman makil mala'iku subhanallah wani shaidan ne zai keta wajen ya je canza tsarin Allah mala'iku ne cike da sama kuma haka mala'ika ba kuma mala'ika ba zai sauko ƙasa ya tsaya ya tsaya ba saboda manyan manyan halitta ne annabi kaga ya ga jibrilu sanda ya toshe sama da ya bude fukafukansa 600 fasaddal ufuq yace ba abin da yake gani sai sai jibrilu shi kadai to saman duka mala'iku ne wannan na ruku'i wannan na sujada wannan na tasbihi kowane mala'ika yana cikin wani yanayi na ibada kuma dama kun san ba gajiya suke ba ba sa gajiya wani mala'ika an ce in ya duka ya ruku'i cikin ruku'in tasbihi yake cikin ruku'in tun da aka halce shi haka yake kuma bai gajiya don shi kamar yadda annabi yake cewa al-ibadatu indal mala'ikati kat tanaffusi inda bani adam au kama qal ce ibada wajen mala'ika kamar numfashi ne gun dan adam ka san dan adam ko numfashi baya gajiya ko ko ka taba samun lokacin da kace ka gaji bari ka huta da numfashin nan dan lokaci <laughs> duk ce kace zaka huta da numfashi kaga to a lokacin abu ya baci eh <laughs> to in ya tsaya sai ka kashe kuɗi kai ka ji asibiti ana neman a kawo agaji <laughs> agajin gaggawa za a kawo gagani to mala'iku ba za gajiya da ibada to balle kai dan adam ka ce wai za ka yi kangare wa Allah ai kai cuci kan mutum ya cuci shi ai ibada fa ba wai Allah take yake amma inda zai amfane shi da wanda suke wajen su sun yi shi bauta kuma ya halicci mala'ikun nan suna bautan kafin a halicci dan adam fa kar ka dauka shi dan adam shine halitta ta karshe shekara dubu nawa sama aka alce da mala'iku suna nan suna ta bautan Allah kafin a halci mutum annabi adam sannan aka haife ka sannan kai bayan shekara na dubu nawa ne aka haife ka har ka cewa kana kan garewa Allah wa kai ba za ka bi dokan Allah ba kana da naka tsari mutum ne afala ta tazakkarun mutum yi tunani ya zama akwai reflecting a tare da shi ya ringa tunani cikin abubuwa Allah yana yabo masu tunani allazina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard waqti lafi layli wan nahar haka ne sai ce waye ne ya halicci sammai guda bakwai Waye nan sammai guda bakwai gaba daya waye halicce su ku bani labari wa rabbu waye ubangijin su wa rabbul arshil azim da kuma ubangijin wato al'arshi mai girma kun san al'arshi ta al'arshin mai al'arshin yafi sama gaba daya annabi ya ce sama ta daya tafi duniya girma sama ta biyu ta fi sama ta ɗaya girma sama ta uku ta fi ta biyu girma ta hudu ta fi ta uku haka har sama sannan ka wuce sama ta bakwai sai aljanna aljannan ta fi saman girma saboda ita aljannan ba a cikin sama take ba saboda sammai ɗin guda bakwai za a naɗe su ne gaba ɗaya ranar kiyama gaba ɗaya bakwai ɗin za a naɗe su aljanna ba a cikin sama take ba ita tana sai an wuce sama ta bakwai za a samu aljanna ita aljanna ita ma tana nan ikon Allah ke rike da ita ba wai a kan sama aka yi foundation ɗin da aka gina ba kamar kake gina gidanka a ƙasa ba haka aka yi sama ba aka yi aljanna ba haka Allah ya tsara abunsa Allah ya sayin da abun yake kuma a saman saman bakwai yake sannan ka wuce aljanna sai ruwa teku akwai wani teku daga nan sai kursiyu sai al'arshi wanda kursiyu ma Allah ya bamu labarin kursiyi wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kursiyu ya fi girman sama sammai da kasai gaba daya inda za ka ɗauki sama da ƙasa duka ka jefa kan kursiyu kamar ka jefa kwabo ne a jeji kan ka je ka ɗauki kwandala ka yi wurgi da shi a cikin jeji ba za ka san mayan da ta faɗa ba saboda girman dajin ya fi girman kwandalan ko to haka girman kursiyu ya fi girman sammai bakwai da ƙassai bakwai kuma al'arshin duk ya fi su al'arshi huwa a'azamu khalqillah al'arshi ne mafi girman halittar Allah shi yasa ya yi siffanta shi da azim al'arshin azim al'arshi mai girma al'arshin Allah su bane wata kuma al'arshin nan mala'iku guda takwas suke rike da shi kai ka san mala'ikun su ma ba kanana ba <laughs> eh al'arshi mala'iku takwas kamar yadda Allah ya nasanta mana ko mala'iku takwas suke rike da al'arshi kuma su za su zo da al'arshi ranar abin nan za a zo da al'arshi a sararin sama za su zo da al'arshi a sararin sama dama da fifike suke a da fifike suke kada ba wai taka abu suke yi ba su mala'iku duk nauyin abu suna dauke da shi yadda ka san tsuntsu zai zo ya dauki wani abu a ƙasa ya tashi da shi haka suke kada fifike su zo ƙudura ranar da za a yi hisabi za a mala'iku za su zo da al'arshi amma ba aje ta a ƙasa ba don ba za ta tsazunu a ƙasa ba suna tsaye da shi a sama ka gani kai kanka in ka gani ai ka san ba wurin gudu ba inda za <laughs> ka ka ba ka da inda za ka tsere ya ma'asharar uh, jinni wal insi in istata'atum an tanfudu min aqtari samawati wal ard tanfudu la tanfudu illa bi sultan ba mai inda ba inda zaka tsere sai kana da hujja hujja kuma shine al imanu wal amalu salih shine hujjar to al'arshi kenan al'arshi wa ya halici waɗannan al'arshi ai huwa khaliqu samawati tibaq shine ya halici sammai masu wanda suke akan juna bima fiha ashmus da abin da ke cikin rana wal kawakib da taurari wal aqmar da wata waman huwa khaliqul arshil kabir wa ya halici al'arshi mai girma allazi tahmiluhu malaikatul adhar sai yaquluna lillah za ce na Allah ne za ce Allah ne kaga nan sai ya ce sai yaquluna lillah nan lillahi yace ko to haka ɗaya tambayar karasa mana ayar wanda suke da alaka da قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون آه a nan za mu dawo mu abin na kansa don bagana kaɗan jawabi sai ya ce sai ya ƙulu na lilla, ko za su ce na Allah ne wato mallakan na Allah ne don aka yi ambaton rabbu ana maganar mallaka ne man rabbu samawati wato ard ana maganar mallaka ne so ka cusa ma'anar mallaka sai ka ce sai shi yasa ya ce sai ya ƙulu na lilla, za su ce mallakar ta Allah ne mallakar ta Allah ce an gane ko kul to ne da su afala tattaqun ba za ku ji tsoron Allah ba ba ku tsoraci Allah ba hmm? fala takafuna min azabi ba ku tsoraci azabar Allah ba fatuwahidunahu saboda ku takai ku ku kadaita shi da bauta ku kadaita shi don kar ku fada azabar shi wa tatrukuna ibadata ghairihi ku rabu da bautawa wani Allah min al-awthani wal asnam na gumaka da kuma sauran abubuwa ya kamata duk nan ya kamata in yazo nan ya ce in yayi magana maka min kufaru maka sai ya ce wa ghairihim ya kamata haka ya ce wa ghairihim don ba maganan maka ake kadai ba min al awthani wal wal asnam wa ghairihim wa ghairihima haka ya kama wa ghairiha da wasu saboda wasu ba kuma kan suke bauta ba ai wasu mutane suke bauta ba saboda haka kuma Allah yana magana da kowa Qur'an tana magana da duniya gaba daya da masu bauta mabambantan bauta na abubuwa daban-daban wanda ba Allah ba duk da su Qur'ani yake magana su yi tunani cikin abin da suke bauta wannan mallakan Allah ne don me za su bauta wani abu da Allah ne mallake shi abin shi wannan abin ma Allah yake bautawa duwatsun ma da abin nan Allah suke bauta don Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu ba ku fahimta ne amma komai yana bauta Allah ka gani sai ce a afala Ta sai ce kulce ne da su man bi yadihi malakutu kulli shay'in wane ne mallakan kowane abu yake hannunsa to kaji fa malam ga wata kofar kuma nan man bi yadihi malakutu kulli shay malakut aga aka ƙara wawun da ta don asalinsa almulku ne kamar da ake cewa rahamut kamar da ake cewa ragabut asalinsa daga almulku shine malakut mulk ko milk mallaka amma an sa wawun da ta aka ƙara wawun da ta zida zidal wawata ta lil mubalagat lil mubalaga saboda kaiwa matuƙa shi yasa aka ƙara abin nan ake ce malakut kamar yadda ake cewa jabarut so nan yace malakutu kulli shay'in mallakan kowane abu kaga yace kulli shay'in komai babu abin da za ka cire a hannun wa yake mallakan komai a hannun wa yake ne man biyadihi wane ne wanda a hannunsa malakuti kulli shay'in mallakan kowane abu yake hmm? a gani ko ai biyadihi milkul wasu tam mallaka mai yalwa wanda yake bashi da iyaka cikakken mallaka wa yake da shi wa man biyadihi khaza'inu kulli shai. taskokin komai a hannun wa suke wa man huwa almutasarrifu fi hadhihi alakwan waye yake tasarrufi cikin wannan halitta cikin halitta gaba ɗaya sama da ƙasa bil khalqi ta wajen halitta ya halicci abin da yake so wal ijad ya samar da abin da yake so wa tadbir ya gudanar da su yadda ya ga dama hmm ka gani shi kamar yadda ya faɗa wani wa rabbuka ya khuluqu ma yasha'u sai ce me wa yakhtaru ma kana lahumul khiyaratu lahum da miri ne yake koma kan kowa ba wanda ya ce yana da wani zaɓi sai abin da Allah ya ce in ko bai yi abin Allah ya zaɓa din ya ce a yin ba to ya shiga uku bare zabi wani abu daban saɓanin na Allah ya ce zai wa Allah shi ba kaga Allah duk ya komai hujja hujja da yana cikin Qur'ani yana cikin hadisi ba wanda zai kawo mana wani tsari daban ya ce wai shi zamu bauta Allah da wannan tsari ka gani yadda Allah ya faɗa da manzansa shine mu bauta wa Allah da shi to tambaye su waye yake da wannan mallaka hmm? sai ya ce wa huwa yujiri yujiru kuma shi Allah nan wanda shine yake ba da kariya shine yujiru shi yake ba wa kariya yujiru man sha'a an man sha'a ya kare wanda ya ga dama daga wanda ya ga dama ubangiji ne yake da wannan shine yujiru shine yake yake ba da kariya wala yujaru alaihi babu wanda zai bada kariya a kansa ko ka taba ganin an ce ga wasu masu gadin Allah ko gate men akwai su babu Allah ne ke kare kowa da komai amma ba shi baya bukatan kariya eh ya ce shehu ka gani wai zai faɗi ya ce shehu ba zai kira Allah ba kaga wannan shirka ne shehu da yana cikin kabarinsa yana cikin kabarin tuntuni ya mutu baya na ya san halin da kake ciki balle ka kira shi ka ce zai kare ka kaga wannan cikakken shirka kenan ma bi ma'anar kalima lamba ɗaya da manyan baki shirka kai ka gani to haka yace huwa yujiru shine yake bada kariya wala yujaru alaihi ba wanda yake bashi kariya ayyahmi yahmi man istajara bihi shine yake kare duk wanda ya nemi kariyarsa waltaja ilaihi kuma yake wato wanda ya fake zuwa ga Allah wala yaghithu ahadun minhu ahadan wala yaghithu yughithu ahadun minhu ahadan kuma babu wani wato wani wanda zai wato zai nemi agaji na wani in dai ba daga Allah din ba babu to tambaye su waye yake da irin wannan ka gani in kuntum ta'lamun an kusance kuna da ilimi in ku masana ne kun san haka kun sani in kuna da sani in kun san waye ne to ku gaya mana waye ne yake wannan aikin sai Allah ya ce sai yaquluna lillah arna mushrikai a wancan lokacin sun ce Allah ne amma wani nan ya ce akwai wani bai san Allah akwai wani mushriki can sun ce ya ce babu wani sai Allah amma shi nan ya ce akwai wani wanda zai yi waye ce mana kuma wai shi musulunci yake yi a haka musulunci yake yanzu shi wanda ya wannan magana ba ya kaskanta wallahi duk wanda ya taba mutuncin manzon Allah sai ya kaskanta a duniya kafin ya je lahira sai ya wulakanta sai ya yi mutuwan wulakanci taba manzon Allah wallahi ba lafiya bane ba ba sauki bane ba wallahi duk wayannan arnan banzan da suke abin nan su rubuta katun su yi waye za su za su ga bala'in da za su gani suna nan za su gani ai ai haka sunnar Allah ne sunnar Allah ce za su ga abinda suka yi abinda suka aikata za su ga sakamako suna ana nan tafi wallahi ba wanda zai taba manzan Allah ya kwana lafiya duk tarihi tarihi ya ba mu labari duk wanda ya taba manzan Allah ya lalace gaba daya ba wanda ya sha shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa a cikin ya yazo a cikin Sahih Bukhari yake cewa wallahi duk waɗanda suka ci mutuncin manzan Allah da waɗanda suka zo suka ɗebo tumbin nan abin da suka watsa wa manzan Allah yana sallah da wayanda suka zazzage shi duk ya ga gawar su ranar yakin badar duk an kakkashe su ba wanda ya sha wallahi taɓa manzan Allah ba zama lafiya ba ne ba babu wani tsari da zai zo maka waya ce zai baka dama kana da yanci ka yi abin da ka dama wannan tsinannen tsari ne kafirin tsari ba yadda za a yi wani tsari ya zo ya ce wa ya baka iko wai kana da yanci ka yi duk abin da ka ga dama ka faɗi abin da ka ga dama eh me suke cewa eh, eh, abin nan eh, ba human right ai human right dama ai tsinannen kungiya ce wannan dama ba human right ai ba abin da suke karewa sai kafirci kungiya ce na kare kafirci ba wai kare haƙƙin adam ba babu wanda ya kare haƙƙin adam irin a musulunci sai dai an jahilci musuluncin abu mamaki waya ce da musulmai ma a cikin kungiyar wai yana cewa shi musulmi ne a cikin kungiyar saboda shi ya jahilci addininsa to za su ce Allah ne sai kuluna almilku kulluhu almulku kulluhu dukkan mulki da mallaka wata dibiru da gudanar da mulkin da halittan lillahi ga Allah ne shi kadai haka za su faɗa sai Allah ce kulfa anna tusharun to me yasa ake juyar da ku me yasa ake sihirtar da ku ake juyar da tunaninku shine sihiri dama mai sihiri sihiri shine a juyar da tunanin mutum sai ga abu kaman gaske ne amma ba gaske bane sai anna tusharun me yasa ake juyar da tunaninku ne wani ya zo ya muku zaƙin baki kawai shi kenan ya janye ku daga gaskiya ɗan adam irinku watakila fi shi tunani ma ya ce shi ne zai kawo na in tunanin kowa zai ake tunaninsa ai kaga kai ka mai yiwa kafi shi tunani mai kyau ha gani me yasa ake juyar da ku ne fa kaifa una ake yaudaran ku wa tusrafuna a karkatar da ku an da'atihi daga da'a ga Allah da manzon shi wa tauhidi da kadaita shi da ibada a ce wai bai yiwa sai ka hada sai an hada da wasu tukunna Allah zai ma rahama hmm ma tare da ikirarin ku kun yi confession akan cewa wa kun kuma kun sani bi annahu wahdahu almutasarriful maliku kun yarda cewa shi kadai shine mai tasarrufi cikin duniya sama da kasa kuma shine mamallakin komai kun sani ka gani qala abu hayyan abu hayyan yace was-sihru huna musta'arun wa huwa tashbihun lima yaqa'u minhu min at-takhlid shine abin da ke faruwa gare su na takhlidi wato wato al'amura gare suna wato abubuwa na cakude musu a cikin kwalwa wa wadu wadul af'al wal aqwal ghairu muwadi'iha suna sanya ayyukan su da maganganun suke faɗa suna sanya su ba a giran su ba bima yaqa'u lil mashur kamar yanda yake faruwa ga wanda aka wasihiri min at-takhabbud wa takhlid na na na, na bagauniya da da da rikicewa abubuwa ko ba haka mai wanda aka wasu yi in aka masa suri sai aka taba kwalonsa sai dinka yin abubuwa ba daidai ba kwalonsa ta dinka bashi sako ba daidai ba to haka su ma suke duk wanda ya kira su da wani wata murya ba muryar Qur'an da hadisi ba to sai sihirce masa kwakwalwa balle ma dama da yawansu suna yin sihiri da shi'a kaga yahudawa dama ka san yahudawa su ne a duniya ma ba wanda ya kai su siri yahudawa shine Allah ya mana maganan su ayi akan Suleiman asalin ma ayar maganan da yake cewa wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra shayatin anan kamar yadda malaman tafsiri gaba ɗaya suka ce shayatin anan hum hum ahbarul yahud manyan malaman yahudawa da suka kangare suka karkatar da mutanen daga kan hanyar da annabi musa ya zo da ita ya zo da shi su ne masihirta su suka fi kowa sihiri a duniya duk wanda yake sihiri a bayan ba yahuda yake to wanda ya bi hanyar yahudawa irin sihiri irin eh, shi'a irin sufanci irin waye duk sai ka same suna sihiri ko kowancanen kun ma da kuke gani wancanen kun nan shi ma sihiri yake yi kuma su sun sani yana yin sihiri sun fi kowa sanin cewa yana yi wani ne da ya tuba kuma yana cikin hadimansa ya zo yake ba da bayanin nan ya ce an cuce su sihiri yake yi akwai wani ɗaki don ya fito duhu ne ɗakin kuka zo kuna jiransa a ɗakin duhu ne a wajen in ya shigo ya zauna kan kujeransa sai a ga haske ashe wayoyi aka haɗo a ƙarƙashin sit ɗin aka sa makunnin sai aka rufe da yadi saboda haka in ya zo ya zauna sai makunnin ya kunnu sai haske haske ɗakin gaba ɗaya ba wanda zai ga inda waya za ka yi mamaki in ya tashi kuma zai koma sai wuri ya mutu sai a ɗauka wata karama ne duk ba wata karama kuma wa ya ce ma cewa wai waliyin Allah sai da karama shine alaman waliyi wa ya ce don Allah sahaba annabi ba waliyai bane abubakar ba wali bane wace karama ne aka samu a wali irin wannan ya taba yi akwai wani wali irin sama a duniyan nan da Umar da Abubakar da Usman da Ali da sauran sahabai ga Asir ibn Hudair shi kama karama babban karama ma da ya samu Asir ibn Hudair lokacin da yake karatun ƙur'ani a gidan shi kawai sai gajimare suka sauko cikin dare gajimare kawai a kan gidan shi da fari cikin abin nan na gidansa farfajiyar gidan shi dokin sai rinka haniniya doki ya rinka haniniya kamar zai tsinke shi yana karatu a cikin daki sai ya fito me yake faruwa ne yana fitowa sai ga gajimare farare bat sun yi sama suna tafiya sama suka rinka tashi sama gajimaren abin ya tsorata shi ma sai koma daki da gari ya waye sai je gudun annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin bukhari sai je gudun annabi sallallahu alaihi wasallam da safe da asuba ayin sallah asuba sai je ga annabi ya labarta masa ga abin da ya faru jiya da dare annabi ya ce ai da ka ci gaba da karatunka mala'iku ne sun ji daɗin muryarka ne suka sauko suna sauraren karatun da kake yi su ne cikin gajimadan mala'iku ne yanzu wannan ba karama ba ce kuma karama fa ba a gasa da ita duk wanda ya zo ya ce ma zai ma gasa da karama to dan sihiri ne ba ba waliyin Allah bane waliyin shaidan ne su kuma gasa suke da karamat tunda mutum zai zo ya ce ku zo a muku kaza gasa kenan shi wali kuma baya sanin faruwar abun sai dai Allah ya nu ya bayyanar da karama da wani abu na ban mamaki a hannunsa shi bai sani ba sai dai shi ma ya ga abin ya yiwu amma shi kafin ya yiwu bai san zai yiwu ba hmm. wannan shi ne karama da ake magana wani na waliyan Allah kenan shi shi huderu inda ce inda yanzu da wani ne a zamanin na malam ba sai a kafa tuta ba sai a kafa tuta kofar gida a zo kawai a zo a samu karama a samu falala eh ya ta shafa kan mutane yana karban kuɗi wai ba ce wai karama ne kuma na karban kuɗi <laughs> gani kaga abun ya zama sana'a kenan da shi da mai wasan maciji mai babban su shi ma da aljanu yake aiki kawai ya ta tara kudi shi kenan ya sa aljihu ka gani ya kamata mu gane irin wani na abubuwan <laughs> ka gani eh amma ga wasu sahabbai guda biyu su ma suna cikin bukari. sabai da guda biyu sun je sun an yi sallan isha su suka yi magariba ba sa tafiya sai an yi isha a masallaci sanin su tafi gida to a lokacin wasu suna da suna da bukatan ganawa da manzon Allah aka gama sallan isha sai suka gana da annabi sai suka dade kowa ya watse dare yayi kowa ya watse ya shige gidansa an yi bacci dare yayi dare san da dare ya tsaya suka gama tattaura da annabi kun ga manzon Allah inda yake saurara yake sauraren mutane suka fito suna tafiya sai haske yana haska muku gabansu ba toci ba ne kuma ba su ga wani abu a jikinsu ba kawai haske yana gaba yana haska muku don duhu aka yi a lokacin a madina to haske suna tafiya suna tafiya da suka zo mararraba inda za su rabu wannan ya gidansa wannan ya gidansa sai haske ya rabu biyu sai wannan ya bi daya wannan ya bi daya suna zuwa kofar gida yana bude kofa zai shiga sai hasken ya mutu to ai kaga wannan ko wani abu zai iya taso musu yaga haske na tafiya kaga ba zai kusanto ba zai ce akwai abu kaga wannan karama ce kuma gobe kuma da ba su gane abun bai faru ba saboda ba a gasa da karama duk wanda yake gasa da karama to dan sihiri ne in ya ce wali ne ku ce karya ne ba wali ba ne in wannan ne kai ma za in ka gaggara ma ka bauɗe wa hanyar Allah sai ka yi wannan sai ka tashi a iska aljanu ne suke tashi da kai eh, ibn taymiya labari ya bayar da yawa a cikin majmul fatawa ya ga irin waɗannan waliyan ƙaryan shi yasa ma ya rubuta littafi yace al-furqan baina awliya rahman wa awliya shaitan bambanci tsakanin waliyan Allah mai rahama da waliyan shaitan don wasu suna fakewa da wannan su ce waliyai ne su doki suna yin abun mamaki ni ma na ga wani wanda ya zo ina gaban muna karatu a gaban wani malami ka zan mutanen kuma akwai karatun fiƙihu da lura akwai wannan dama amma a wajen aƙida ne ga babu zero ne mun zo kawai muna karatu sai wani da cijo ya shigo sai malamin mu koyi girma mashi ya zauna ana karatu aka zo na jin ni nake karatu littafi na ne ake yi lokacin ah, audahul masalik nake karantawa <laughs> kaza yayi ya fara abin nan akwai aqida da yayi a farko amma aqida ce ta ashariya to ana maganan karamatul auliya babu karamatul auliya aka zo daidai wajen sai ko wannan mutum yake bada labari yace ai akwai wani irin wannan karama ta zo wani wani babban waliyi ya zo yayi sauka bako da azumi ne lokacin azumi ne za a sha ruwa za a yi buɗe baki aka ɗauko koko da shayi aka gaba sakari an manta ba su kawo sukari ba suka ce a ba sukari kuwa sai shehi ya ce a kawo wancan kwanan sai aka kawo wani kwano sai ya ce a rufe sai aka rufe sai kawai ya ɗora hannunsa akan kwano sai ya ɗaga sai ya ce a yi amfani da shi aka buɗe sai ga sukari a ciki a ciki sai aka ce Allah Allah ana ana kabbara to wannan fa mai wasan maciji fa yana yi a dandamali ma a fili ma na iska a layi a kasuwa zai tara mutane yana yana wannan ya ɗauko abu ya rufe ya yi wa wulonsa ya tara yashi da abin nan kai ga shinkafa yana tiriri da nama manya-manya ko ba ku ni na sha gani muna yara muna halartan in masu wasan maciji sun zo muna zuwa muna yara kaga abubuwan mamaki ya sa kusa nan ya fito a nan ya kama abu yana hawa kamar yi sama Ya yi sama kuna kallon sa gashi yi sama sai ya dawo da kaya niki niki da tampofi da wane ne ruwa ya je kasuwa sama ya siyo mu kuma muna mamaki mun yadda tun tunda ba san komai ba a lokacin muna yara ashe duk buguzum ne duk dan sihiri ne da aljanu ake yi ko kai ka bijirewa Allah Allah kiyaye ka za ka yi wannan ba wai da karama ake gane waliyi ba mutane nawa ne manyan bayan Allah da muke a cikin sabai da wani ba su yi wannan abubuwan ba ko ɗaya ba abin da ya faru a hannunsu har suka koma ga Allah sai a ce shi kenan hmm? Allah shirya da mu to kun ga nan gurin da yake cewa ah, qul limanil ardu fi ah, limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamuna sai ya ce sai yaquluna lillah kaga wannan yayi daidai duka qurra'us sab'a almutawatira sun sun karanta shi a haka a wannan din gaba daya amma nan guda biyun da yace qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim sai yace sai yaquluna lillah Kul afala تتقون wannan ma qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamuna sai yace sayquluna lillah amma kuma a nan ƙurra'u ɗin ba dukansu su karanta haka ba akwai abu amur alkufi shi abu amur yana daga cikin ƙurra wannan ƙurra'u ashara ɗin nan to shi ya karanta shi a nashir a tashir lafazin da tashi kira'ar cewa yi sayaquluna Allah kaga shi yafi dacewa ma da tambayar don cewa yayi qul man rabbus samawati saba wa rabbul arshil azim sai yace sayaquluna Allah sai ce ai Allahu shine kenan shine mai da mallake su to amma a wannan wajahin mun yi a wajen fasara ai mun faɗi wajahi kamar yadda malamai suka ce wajahin lillahi din shi ma qira'a ce sab'iyya mutawatira saboda haka ba za ka ture shi ba saboda haka annan lillahi din za ka kaddara can da yace tambayar da yake tambaya ce ta mallaka man rabbu saboda haka tunda tambaya ce ta mallaka an kace lillahi din zai zama za ka kaddara kenan sai ya yaquluna ato rabbuha ko kuma milkuha lillah kenan to haka nan a can bayan ma a hannun wa yake sai a hannun Allahu shine yake hannunsa ina fata an fahimta saboda haka a nan ya kamata mu tsaya saboda kurewan lokaci abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada a kansa abinda muka da Allah ya shafi mu sai gobe Allah kai mu sai mu dan abin nan dan abin rairaya dan sannan sai mu ci gaba insha Allah ta'ala abinda assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you.